ga watan biyu shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna ƙa'idatun jalila fi wal wasila wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abd salam ibn taymiya al harrani al dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama tana 728 wannan kuma shine majalisun mu na nawa na 64 na'am to to masha Allah سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ودين الإسلام مبني على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله ولا تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم يعدلون وقد جعل مع الله إلها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض فإن مشرك العرب كانوا مقرين, مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه لا لأنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه كما قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم وهذا استفهام إنكاري استفهام إنكار بمعنى النبي أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقي وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على بما شرع على ألسنة رسلي لا نعبده إلا بواجب أو مستحب والمباه إذا, قص إذا قصد به الطاعة إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك والدعاء من جملة العبادات فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر لم يأمره به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين متبعا غير سبيل المؤمنين ومن سعد الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه وهذا كله مجمع عليه من المسلمين ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات ومن جملتها مصنف مصنف ذكر ذكرنا فيه قواعد قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد شيء من فصوله ها هنا لإفراد الكلام في هذا في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته وسيأتي إيراد ما اختصر ما اختصر منه ما اختصر ما اختصر منه وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم وبالله التوفيق to kusan a wannan littafi ibnu taimiyya ya zo karkarewa wannan bayani da ya yi na ƙarshe kamar murfi ne na wannan littafi abinda zai biyo bayan wannan bayanin nasa na ƙarshe kamar jema ga yawa littafin wani rabo ne aka samu kamar yadda za ku gani duk bayanan da ibnu taimiyya ya a baya a cikin shafukan da muka karanta duka shafi ɗari da talatin da ɗaya a ɗaba'ata gaba ɗayan abin da ya gabata shine ibnu taimiyya yake ƙoƙarin dunkule su a cikin waɗannan kalamai wanda muka ji karatunsu a yanzu malam yace wa dinul islami mabniyun ala aslai musulunci an gina shi akan ka'idoji guda biyu ka rike wannan ka'idoji guda biyu waɗanda suke jigo ne Akan su ne aka gina addinin musulunci wa huma su ne kamar haka tahqiqu shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tabbatar da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kuma annabinsa sallallahu alaihi wa manzo ne daga Allah wa awwalu zalika Allah taj'ala ma Allah ilahan akhar abu na farko da zai shiga karkashin kalmar shahadatu an la ilaha illallah shine kada ka sanya wa Allah wani abun bauta tare da shi fala tuhibbu makhluqan kama tuhibbu Allah kada ka so wani mahluki kamar yadda kake san Allah duk yadda zaka so mutum duk yadda zaka so abu to sanda zaka yi masa ya zama ƙasa da sanda zaka ke wa Allah sanda kake wa Allah ya zama shine na koli babu sanda ya kai shi ko yaya kake san abu in ya ci karo da san Allah zaka jefar da shi wannan yana cikin tahqiqul uluhiyyati lillah tabbatarwa da Allah shine abin bauta shi kadai wala tarjuhu kama tarjullah kada ka yi fatan samu a gurin kowa kamar yadda kake fatan samu a gurin Allah ka ɗauka kowa ne ne za ka samu ta wajensa to ka ɗauke shi a matsayin sila ce sababi ne ubangiji ne ya baka ta hannunsa in ka tashi fara godiya Allah za ka fara godewa sannan ka biyanta da shi kada ka fara gode masa sannan ka biyanta da Allah in kai haka ka sa wato kalmar shahadatu Allah ila illa a tare da kai ta samu targade wala takshahu kama taksha kada ka ji tsoron kowa kamar yadda kake tsoron Allah wa man sawwa bainal makhluqi wal khaliq fi shay'in min zalika faqad adala billah wanda duk zai daidaita Allah madaukakin sarki da wani mahaluki cikin ɗaya daga cikin abubuwan nan to babu shakka wannan ya daidaita wani ga Allah ya daidaita ga wani da Allah aikin da kafirai suka yi wallazi na kafaru bi rabbihim ya'dilu kamar da Allah ce waɗanda suka kafirta suna daidaita gumakansu da Allah tallahi in kunna fi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin suka ce wallahi muna cikin bata mabayyani mun kasance cikin bata mabayyani tunda muka kasance muna daidaita ku da ubangijin halitta ashe duk wanda zaka ɗauki matsayin Allah ka bashi ka daidaita shi da Allah ka sanya shi kini sa'a ga Allah wanda kuma wannan shirka ce babba huwa min bi rabbihim ya'dilun wa qad ja'ala ma Allah ilahan akhar sannan kuma ya ya riki wani abun bauta tare da Allah kada ka zaci bauta sai kayi wa mutum sujada ko kayi masa sallah ko kayi masa azumi sannan kake ka zan ka bauta masa a'a in za ka fifita san shi akan san Allah za ka fifita abin da yake so sama da abin da Allah yake so to ka daidaita shi da Allah ko ma ka fifita shi akan ubangiji ko ka ji tsoronsa sama da yadda kake jin tsoron Allah ko ka daidaita tsoronsa da tsoron Allah babu shakka wannan shirka ce babba idan mutum yana yin ta har ya mutu yana yin ta to ya mutu yana babban shirka sai in ya je lahira kuma sai yadda Allah ya da shi وإن ya مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض wanda duk yayi waɗancan abubuwa da ibnu Taymiyyah ya faɗa ya ce yayi shirka babba ya riki wani tare da Allah ko da kuwa yana kudurcewa a ransa cewa Allah maɗaukakin sarki shi kadai shi ya halicci sammai da ƙasa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah lalle tabbata hakika da zaka tambaye su wato su kafirai man khalaqa samawati wal ard wane ne ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna ma tabbaci hakika za su ce Allah wato kenan su ma sun yarda da cewa Allah shi ya halitta ba gumakan su ne suka yi halitta ba sun kadaita Allah madaukakin sarki bi tauhidin rububiyya da cewa eh eh na yi tsallake ko wa in kana ya taqidu ma'a zalika wa samawati wal ard fa inna mushriki domin mushrikan larabawa kanu muqirrina bi anna Allah wahdahu samawati wal wato kalmar samawati wal ita ce ta maimaitu shi yasa hannu da abin nan larabawa wanda annabi sallallahu ya zo ya musu wa'azi har ma ya yaƙe su sun kasance suna da suna ikirarin cewa Allah madaukakin sarki shi kadai shi halicci sammai shi halicci ƙasa kamar yadda Allah ya bamu labarin su yace wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la Allah tabbaci hakika in ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa lalle za su ce Allah ne wa kanu ma zalika mushrikin yaj'aluna ma Allah alihatan ukhra tare da haka kuma sun kasance mushrikai ne saboda suna riƙe wasu ababen bauta tare da Allah suna sanya wasu ababen bauta tare da Allah wato kenan kaga ashe la ilaha illallah ba tana nufin la khaliqa illallah ba domin akwai lokacin da haka ake karantar da tsofaffi sama a kawa'idi la ina ma'anan la la khaliqa babu ba halicci wala raziqa ba wannan tauhidin rububiyya ne wanda mushrikai su Abuja Jahl su Abu Lahab su alwalid bin ibn duk sun yarda da wannan dan mutum ya san la khaliqa illallah ba zai bambanta shi da Abu Jahl ba wannan ilimin ba shine zai bambanta shi da da Abu Jahl ba saboda haka su ma sun san wannan amma duk da haka suna nan a mushrikan su qala ta'ala a innakum latashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra ashe ku kuna shaidawa cewa tare da Allah akwai wasu ababen bauta ban da shi qul la ashhad suna shaidawa kai ka ce su ni ba zan shaida wannan ba ba zan yarda da wannan ba wa ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane Allah ya ce akwai wanda yake riƙe wasu ba Allah ba kuma suna son su kamar yadda suke son Allah amanu kuma waɗanda suka yi imani a hubban lillah sun fi son Allah sama da komai wato imma dai ya kasance waɗanda suka yi imani sun fi son Allah sama da yadda waɗancan suke son Allah ko kuma ashaddu hubban lillah su suke da matsanancin son Allah waɗancan ba su da ma son Allah kwata-kwata waɗannan su suke da son Allah kuma son Allah wanda yake matsananci fasaru mushrikina li'annahum ahabbawhum ka hubbihi sun zama mushrikai saboda sun so gumakansu kamar yadda suka so Allah wato kaga ashe suna san Allah amma san da suke yi wa Allah bai hana su sun so wasu kamar wannan san ba don haka sai suka zama mushrikai kasancewa mutum yana san Allah ba shi ke fitar da shi daga layin mushrikai ba har sai ya fifita san Allah sama da san kowa la li annahum qalu inna alihatahum khalaqu khalqihi ba su zama mushrikai ba wai dan kawai sun ce dan kawai su ce allolin su suka yi halitta kamar yadda Allah ya halitta ba su yi wannan da'awar ba ba su yi da'awar cewa gumakansu suna halitta ba ba su da wannan da'awar kama kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhi shin ko sun sanya wa Allah ababan tarayya ne waɗanda suka yi halitta kwatankwacin halittarsa don haka sha'anin halitta ɗin ya rikirkita su ya rikita musu tunani suka kasa gane waye Allah su waɗannan gumakan ko kuma Allah da ya halitta wannan mala yace haza istifhamu inkari wannan istifham ne na inkari inkari ubangiji yake musu ba wai tambayar su yake yi ba tambayar ba ita ce ake nufi anan ba ana nufin a nuna inkari ne ga abin da suke yi sannan kuma ma'anar wannan istifhami bi ma'anar nafi ma'anarsa korewa ma'ana ba su rike wasu ababen tarayya da suka yi da awar sun yi halitta kamar da Allah ya halitta ba babu wata rana da kafirai suka taɓa fitowa su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa goma kansu da suke bautawa su suka halicci sama ko su suka halicci ƙasa ko su suka halicci kansu ko su suka halicci wani abu daga cikin halittu babu ranar da kafirai suka taɓa yin wannan da'awar saboda haka ba su taɓa ɗauka ko da rana tsaka ko da rana ɗaya ba su taɓa ɗaukan cewa gumakansu sun yi halitta ba ne ma'anar wannan aya am ja'alu ma'anar ma ja'alu lillahi shuraka khalaqu khalqi to me yasa kuma suke bauta ma wani ba Allah ba tare da cewa sun san cewa abinda suke bauta din nan bai halitta ba fa innahum muqirruna anna alihatum lam yakhluqu khalqihi suna da ikrarin cewa allolin nan nasu ba su yi halitta ba kamar yadda Allah ya yi wa inda ma kanu yaj'alunahum shufa'a wa wasaqa wa wasa'iqa suna sanya su masu cetonsu suna ɗaukar su a matsayin masu cetonsu suna ɗaukar su a matsayin wanda za su yi tsani da su zuwa ga Allah ma na abu da hum illa liqarrabuna ila Allah zulfa da wannan ne suke bauta ma gumaka cewa gumakan nan nasu salihai ne ƴaƴan Allah ne idan ranar alkiyama ta zo to waɗannan gumakan za su cece su a gurin Allah Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'una inda Allah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ce suna bauta ma wani ba Allah ba abinda ba zai cutar da su ba ba zai amfane su ba kuma suna cewa waɗannan su ne masu ceton mu a gurin Allah Allah ce qul ka gaya musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard za ku ba wa Allah labarin abinda ba shi da ilimi a kansa ba shi da masaniya a kansa cikin sammai ko a ƙasa idan da a ce su ne za su cece ku dan me Allah ba zai faɗa ba ai da sai Allah ya saukar da ayoyin da za su yi wannan bayanin amma abinda Allah bai faɗa ba ku ku rika faɗa wa za ku ba wa labarin abinda ba shi da masaniya a kansa Allah wannan ba za ta sabu ba subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka ga barin abinda suke haɗa shi da shi na shirka kaga ubangiji ya tabbatar da zamanto wasu mushrikai saboda sun rike wasu a matsayin masu cetonsu a gurin Allah ba Allah ba sun bauta ma wasu da sunan za su cece su a gurin Allah ba wai sun bauta musu da sunan su suka yi halitta ba wannan shi yake nuna maka cewa kafircin su kafirci ne na uluhiyya ba na rububiyya ba wa qala sahibu yasin wannan bawan Allah da kissarsa ta zo a cikin suratu yasin wanda ya koma ya gargadi mutanansa ga abin da yake cewa wa mali la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un me ya same ni me gare ni da bazan bauta ma wanda shi ya kirkiri halitta ta ba kuma wa ilaihi turja'una zuwa gare shi dukkanin ku ake mayar da ku a attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'a wa la yunqidhun yanzu na riki wani abun bauta wasu abubuwan bauta ba Allah ba waɗanda idan ubangiji mai rahama ya nufe ni da cuta ba za su iya ceton su ba zai wadatar da ni komai ba wala yunqiduna ba za su iya kubutar da ni daga wannan cutar ba inni idan lafi zalalin mubi ni har idan na rike su ababan bauta na bar Allah to lalle ina cikin bata mabayyana inni amantu bi rabbikum fasma'u don haka na imani da ubangijin ku saurari abin da nake gaya muku sauraro na fahimta sauraro na wa'azantuwa kaga sai yace ba zai bauta ma wasu alloli ba Allah ba waɗanda cetonsu ba zai wadatar da shi komai a gurin Allah ba ma'ana waɗanda ba za su iya masa wani alfarma a gurin Allah ba abinda Allah ya so ya same shi ba za su iya kaɗe mishi ba abinda kuma ya so wato ubangiji bai so shi da shi ba ba za su iya samun masa shi ba wannan shi yake nuna maka cewa tauhidul uluhiyya shine kashin bayan tafiyar da'awa ta annabawa duka duka annabawa abinda suka zo da shi kenan ba sun zo ne da su dasa tauhidin rububiyya a cikin zukatan cikin zukatan al'ummomin su ba galibi al'ummomin da aka aiko da aka aiko annabawa zuwa gare su sun yadda akwai Allah sun yadda Allah shi ke halitta sun yadda Allah shi ke saukar da ruwan sama shi ke fitar da tsirrai shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke bada arziki duk sun amince da wannan amma dai suna ganin cewa akwai wasu wanda za su yi musu tsani zuwa ga Allah ashe kaga wannan shi ya jawo tauhidin su ya samu matsala da wannan ne yasa malamai na sunna suke cewa larabawan farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su ya yake su sun fahimci tauhidi sun fahimci kalmar la ilaha illallah shi yasa suka kiyarda su faɗe ta amma daga baya al'ummar musulmi da jahilci ya kanta a cikin ta sai ya kasance kalmar la ilaha illallah din ita ake faɗa safe da yamma amma ko ba a san komai dangane da ita ba mutum zai faɗi kalmar la ilaha illallah yanzu da ya matsa gaba kaɗan sai ya abin da kuma zai rushe sai warware ta kaga alamar kenan jahilci game da musulunci jahilci game da wannan kalma da yake cikin al'ummar musulmi a yanzu har ya ɗara jahilcin su Abu Jahal ya ɗara jahilcin su Abu Lahab su sun fahimci kalmar shi yasa suka kiyarda su faɗe ta in an ce su faɗa sai ce aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu ka ya sanya abin bauta ya zama ɗaya wato sun fahimci cewa in dai suka faɗi kalmar la ilaha illallah to babu wani abin da za su bauta kuma sai Allah shi yasa sai suka yi masa tawaye amma yanzu za mu rika faɗar kalmar la ilaha illallah din ko da yaushe amma kuma mutum yana faɗarta a lokacin da yake faɗarta kuma a lokacin zanga yana yi mata karantsi ashe babu abin da al'ummar musulmi take da bukata take kishi ta sani a yanzu irin abin da ya shafi tauhidul uluhiyya al-aslu thani tushe ko ka'ida ta biyu wacce akanta aka gina addinin musulunci bayan ka'ida ta tabbatar da uluhiyya tsantsanta Allah da bauta shi kadai sai tushe na biyu wanda shine an na'budahu bima shara'a ala al-sunni rusulihi mu bauta wa Allah da abin da ya shar'anta akan harsunan manzanninsa wato mu bauta wa Allah da abin da ya aiko da manzanninsa da shi ba da abin da mu muka yi tunani da kwanyar mu ba muka tsara wa kanmu kaga ashe kenan in zaka ka bauta wa Allah dole ne ka karanci mecece shari'a menene Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi dole ne ka karanci wannan idan ba haka ba to zaka bauta wa Allah da kwanyarka da al'adarka da abin da kake ka gani gama gari ana yi wato abin da ka taso ana yi da shi zaka yi kaga wannan ba shine abin da aka gina musulunci a kansa ba an gina musulunci akan ka san Allah sannan ka bauta masa da ta yadda yake so la na'buduhu illa biwajibin aw mustahabbi kada mu bauta wa Allah da wani abu sai abin da yake wajibi ko mustahabbi abin da ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi duk abin da bai zama wajibi ba bai zama mustahabbi ba to ya zai zama ko bautar Allah ne ta yaya in ka ce wajibi ne waye wajabta shi in ka ce mustahabbi ne ma'ana Allah yana san shi a ina yace yana san shi sai ka jawo aya ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar addini amma in ka zo ka ce abu kaza wajibi ne tilas ne ko ka rika auna imanin mutane da shi wanda ya da abin nan mumini ne wanda bai yadda ba baya san manzon Allah tare da cewa kuma abin nan baya da tushe a alqur'ani baya da tushe a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to ya aka ya zama wajibi har da ya zama mizani na auna imanin mutane in ka ce mustahabi ne ai ba wajibi bane kamar yadda wasu suke so a ce a yanzu ai ɗari kun sufaye mustahabi ne ai su ma ba su ce wajibi bane to mustahabbi ne mun ji kun rage musu karfi ya da mustahabbi to mustahabbi ne ina aka ce dariqa mustahabbi in mustahabbi ne mai ce dariqa abubakar ko shi bai mustahabbin ba umar usman ali abu huraira ka faɗi sahabban manzon Allah gaba ɗaya ka ka dawo har kan tabi'ai ka zo har kan a'imma mai cece dariqan maliku to duk su ba sa san mustahabbin dai sai kai ya kamata in mustahabbi ne su suka su suka fi ka san mustahabbi don sun suka fi ka ibada su suka fi ka bautar Allah don haka dukkan abin da sahabban manzon Allah ba su bauta wa Allah da shi ba to kada ku kuskura ku bauta wa Allah da wannan abin duk abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kusanci Allah da shi ba to kada ka kuskura ka ce zaka bauta wa Allah da wannan wal mubahu idza qusida bihi at-ta'a dakhala fi zalika abin da yake mubahi abin da yake halal idan ka yi shi dan da'a ka nufi da'ar ubangiji ka kyauta niyya sai ya zama shi ma ibada ya shiga cikin jumla ta mustahabbat ko ba ta jumla ta wajibat ce da sha wannan halal ne mubah ne ka ci ka sha mubah ne wa kulu washrabu wala tusrifu ka ci ka sha din nan mubahi ne in ka tashi cin abincin nan wani ya ga dama ya ci wake da shinkafa wani ya ci da doya wani ya ci da makaroni wani ya ci makaronin zalla wani ya ci taliya wani waina zai ci wani ya ci agada kowa da wanda abin da yake so to don mu ba ne don ubangiji ya halatta maka ka je ka ci duk abin da yake a doran kasa matukar ba ya shiga cikin abubuwan da ɗaiɗaikun abubuwan da Allah ya haramta ba wanda duk mu ba amma cin agadar ka sai ta zama addini eh ba ta zama addini ba za ta zama addini idan kana jin cewa za ta taimake ka kai wani abu na da'a ka ci abinci ka koshi saboda kana samu ka samu karfi kai kiyamul laili ka ci abinci da wannan niyya ka kwanta kai bacci ba ne dan yau ban yi bacci ba kwata kwata ba wanda zai ce na saba wa Allah dan me ban yi bacci ba to sai na kwanta na yi bacci saboda in ta in samu in kiyamul laili da wannan niyyar na kwanta bacci din to a lokacin ya zama ibada wannan niyyar ta juyar da shi ibada amma da ban yi shi da wannan niyyar ba na saba Allah ban saba wa Allah ba an gane ko shi mu ba dan baka halarto niyya a cikin sa ba baka zama ka saba wa Allah amma in ka halarto kyakkyawan niyya kuma a cikin sa sai ka samu lada an gane ko wannan shine ma'anar mubah sabanin mustahabbi da wajibi wannan dole ka halarto niyya lokacin da kake yi lokacin da kake dole ka fahimci cewa ibada kake yi ka ji cewa a jikinka ibada kake to a lokacin ne zaka samu lada amma in ka ji cewa kamar kawai dai kaga ana yi kake yi kawai kai baka jin cewa ibada kake yi wannan baka da ladan kuma kana da alhaki kana da zunubi domin aikin yana buƙatar niyya baka yi masa niyya ba domin ibada ce sabanin mubah mubah ba buƙatar niyya in kuma kayi niyya to kyakkyawan niyya zai zama abin nan haka nan mubah yakan zama abu idan kayi mummunan niyya a kansa wato ka ci abinci dan ka samu karfi ka je kai sata kai barna wannan abincin da ka ci ya zama barna ya zama shi ma laifi saboda a lokacin ka ci shi da niyyar ka samu wata fawa ga abin nan ka shiga ana koya maka training yadda zaka zaka iya abin nan irin self defense din nan da za ka kare kanka amma kuma kai da niyyar ka dinga mamake mutane ne kana kwace musu kayan su kaga anan baka da lada kuma wannan aiki abin da kake yi alhaki kake dauka ciki saboda da mummunan niyya kake yin sa wa du'a min jumlatil ibadat addu'a tana daga cikin jumlar ibadoji faman da al makhluqin min al mauta wal ghaibina wanda duk ya kira wasu halittu daga cikin matattu da waɗanda ba sa tare da shi wasu gasa bihim ya nemi taimakon su ma anna hadha amrun lam ya'mur bihi Allah wala rasuluhu tare da cewa wannan al'amari ne wanda Allah da manzansa ba su yi umarni da shi ba la amra ijabin wala istihbab ba su yi umarni da shi ba umarni na wajabci ko umarni na mustahabbanci kana mubtadi'an fi fi dini to mutumin duk da zai yi wannan ya zama dan bid'a a cikin addini zai kira wani mahaluki yana neman agajinsa tare da cewa mahalukin nan baya duniya ko kuma in bayana duniya ba tare suke ba amma yana kiran sunansa ya zo ya kawo masa ɗauki ya kawo masa agaji kaga Allah ake irin wannan addu'a ake irin wannan kira shi sai yake yi ma wani mahaluki to anan kaga ya kawo wani abu na bid'a a cikin addini sannan kuma mushrikan bi rabbil alamina yayi shirka da ubangijin halittu muttabi'an ghayra sabilil mu'minina kuma ya bi tafarkin waɗanda suke ya abin ya bi bai bi tafarkin waɗanda suke mu'minai ba ya bi tafarki ba tafarkin muminai ba wa man sa'ala Allah ta'ala bil makhluqina wanda duk ya roki Allah ta hanyar tawassuli da zatin wasu halittu aw aqsama alaihi bil makhluqina ko ya rantse wa Allah da wasu halittu kana mubtadi'an bid'atan ma anzala Allah biha min sultan shi ma wannan yayi bid'a bid'ar da babu wata hujja daga Allah da ta sauka fa in zamba man khalafahu wa sa'a fi uqubatihi idan kuma ya shiga sukan wanda ya saba masa kana tawassuli da zati na makhluqina ko kana rantsuwa da wasu makhluqina ala Allah sai wani ya fito ya soki ka shikenan sai ka shiga sukan sa kai ma yaya zai soki abin da kake yi wata afi ubati har ma yayi kai kawo ta yadda zai ga an an hora wannan mutum kamar yadda ibn taymiyyah yayi ta gani wato yana ishara ne zuwa ga abin da ya ta faruwa a zamanin sa a zamanin sa saboda wannan mas'ala ta ziyara mas'ala ta tawassuli mas'ala ta al-istighathatu bi ghairi Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah wannan mas'aloli da ibn taymiyyah ya sabawa malaman zamanin sa da suke halatta wa mutane saboda karkacewa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama da malaman nan sun shiga yi masa sharri da kulle kulle da kitififi da makirci yaya za su yi su hada shi da fada yaya za su yi su hada shi da masu mulki aka yi ta daure ibnu taymiya ya shiga kurkuku har sau bakwai a rayuwarsa ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya shiga ya fita kusan galibi kwanaki abin nan ah, shekaru na rayuwarsa da dama biyu yi su ne a cikin kurkuku to kaga saboda mutum ya zo da bid'a an soki bid'arsa ya yi sa'ayi har yadda zai cutar da wanda ya soki bid'arsa ibnu taymiya ce kana zaliman jahilan mu'tajiyan wanda duk haka ya zan azzalimi ne jahili ne dan ta'adda wa in hakama bidhalika in kuma alkali ne kamar yadda ya ga irin wanda ya ga irin su alkali ibnu makhluf wani ba maliki wanda shi ma da shi aka rika hada kai sai a a kama ibnu taymiya a ce an kama shi da laifin ya sabawa ya saba malamai saboda haka sai a kai shugaban alkali alkalin kuma dan bid'a ne shi ma ibnu makhluq wani alkali ba maliki saboda haka sai a kai shi gaban alkali a ce alkali zai mai shari'a kuma alkalin nan abokin husumar sani abokin rigimar sani tabiya ce kai za ka yi man kai za ka min shari'a ban yadda ba kai abokin rigima ta ne ya za a yi abokin rigima ta kuma ya zama alkali to haka aka yi ta tabu da ibn taymiya akan wannan to ya ce idan kuma mutum yayi hukunci da wannan yace ai hakan za a yi shine daidai faqad hakama bi ghairi ma anzalallah yayi hukunci da ba abinda Allah ya saukar ba wa kana hukmuhu manqudan bi ijma'il muslimina kuma hukuncin sa hukunci ne wanda za a warware shi da ya wajaba a warware shi bi ijma'il muslimina da ijma'in malamai duka da ijma'in musulmi duka wato abinda ibnu taymiya yake ishara zuwa gare shi anan shine a masailul khilaf masailul i'tiqad masailul khilaf wanda ake mayar da hukunci zuwa ga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alqali ba dama yanke hukunci akai wani ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi wani kuma ya ce a'a shi ba za a faɗa haka ba sai da ce ar-rahmanu ala al'arshi istawa istawla ubangiji mai rahama ya mallaki al'arshi ya rinjaye al'arshi to sai rigima ta karke a hujja ce kawai zaka raba gaddamar kowa ya kawo hujjojinsa da dalilansa amma alkali bai da bai da bai da wani hurumi ne ya ce a kai su gaban shi ya yi hukunci ya sa a ɗaure wannan ko a ɗaure wancan ba da wannan hurumin in ma za a kai masa wasu masu rigima a kan wannan sai dai ƙoƙarin bayyana musu gaskiya in ya santa amma ba da hurumin da zai sa ya ɗaure wani a kan ya saba kan wannan ra'ayi don wasa'il ne wannan da wato ba ƙarfin karfin alƙalanci ake nuna ko karfin doka ba karfin hujja ake bukata a nuna kansu za ka ba daidai bane a ce wani ya yi karatu ya ce Allah yana sama an kai shi gaban wani mai sarauta ko an kai shi gaban wani mai mulki ko an kai shi a gurin 'yan sanda wai ya ce Allah yana sama wannan ba baya daga cikin abin da yake bin khususiyatul qadi idan mutum yana da yana da dalilai da zai bayar sai ne bayar da dalilansa ya kawo hujjojinsa ka kawo hujjojin in ya so hujjojin su raba gaddama ya kawo hujjojinsa kuma suke ce su ne masu rinjaye shi alƙalin da ya ce lallai duk wanda ya ce ta kan wancan kare ƙara kowa a'a ko da za ka kawo hujjojinsa su suka yi rinjaye wani kuma yana da saɓanin wannan alƙali bai da hukuncin ya ce dole sai sun zo sun bi ka kan nan ba daga cikin hurumin alƙali don inda in ka bar wannan a hannun alkalai to in a wani gurin kai alkalin naka ne wani gurin kuma ba naka bane sauraka baya ba daga cikin khususiyatin alkali alkali abin da zai iya yi a kawo masa mutumin da gumi ya fita daga musulunci bayan da yana musulunci kaga nan babu wata maganar kawo hujja da ta sa za yi musulunci kawo hujja da ta sa za yi musulunci ba wannan an wuce nan kuma wannan ta'addanci yake so ya musulunci ya ɗauki musulunci abin wasa to anan ne alkali zai shiga abin da wani ya taɓa haƙƙin wani amma dan masail na khilaf wannan ash'ari ne wannan maturidi ne ko wannan ash'ari ne wannan sunni ne suna rigima akan wasu mas'aloli alkali ba dama shiga in ko zai shiga sai dai shiga da sunan mai nasiha mai kokarin ya kawo hujjojin da za su karfafa gaskiya in kuma dan bid'a ne shi ma zai kawo hujjojin da za su karfafi bid'a ne kaga ba ka yadda ba kai kuma saboda ka wannan ba hurumin alkali bane alkali bai da hukunci bai da damar ya hukunci akan wani. a ce ga wani yayi sallah yayi sahau bai yi sujjada sahau ba kai shi gaban alkali ce gashi yayi sahau ko bai iya bai iya sallah ba akai shi gaban alkali ya zale shi a sai dai akwai a masa a nuna masa ga yadda zai yi وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه shi wannan alkali da zai yanke irin wannan ɗanyen hukunci saboda an saba mazhabarsa ko aqidarsa malam ce wannan alkali a nemi shi ma ya tuba a kan wannan ɗanyen hukuncin da ya yi kai a ma masa horo a kan irin ɗanyen hukunci da ya yi wannan shi aka fi ma buƙata. sama da a ɗauki hukuncinsa a zartar ko a taimaka masa akan wannan hukuncin wa hadha kulluhu mujma'un alayhi min almuslimina wannan duk abin ne da musulmi suka yi ijma'i akan sa laysa fi khilafun bayna al-a'immati al-arba'a wala ghairihi limamai guda hudu duka Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad ba su da sabani akan wannan wala ghairi haka nan wani su ma ba su da sabani akan wannan saboda haka ba ba ba, ba hujja ba ba wata hujja da za ta sa mutum dan yana ba maliki ya kai ba shafi'i kala ci sawa kawai kawai a hukunta shi ba shafi'i ne ko wani ba shafi'i ya kai ba hanafi kala a ci kawai a hukunta saboda shi ba hanafi ne wannan babu hujja illa iyaka kana ganin mas'alar da ya rike ba daidai ba ce ta saba wa nassi da ya masa nassi yi kokari ka fahimtar da shi shi yasa a tsawon tarihi za mu ga cewa waɗannan mazhabobi duk sun zauna a lokaci ɗaya amma ba a taɓa samun cewa wani abu bane da aka kafa kotuna domin hukunta mai rike da abu kaza sai dai in an samu yan kama karya waɗanda suke so su yi kama karya su tabbatar da da su koda da karfin tuwo ne irin yadda mu'tazilawa suka rika yi a karkashin daular abbasiya wasu sarakunan daular abbasiya na su ga sun tabbatar da mu'tazilanci koda kuwa da da kaifin takobi ne irin wannan an samu a tarihi amma wani abu ne da bai dore ba da ƙarshe su kan sarakunan sai da suka yi sassauci kuma haka zaka gani a kowane zamani ko da su masu mulkin sun so sai sun karya wani abu za ga cewa in dai ba da hujja da dalili ba da ilimi abin ba lallai kare ba da yasa mu muke cewa dukkan wani abin da za a kawo shi a duniyar mu na barna to kai fuskance shi da ilimi sama da komai sai ya fi wato ragargaza wannan abin da kawar da shi da gaggawa sama da fuskance shi da da da karfin tuwo ko kace za ka yi amfani da masu mulki ko kace a kama wani ko a daure wani da sauransu shi yasa za ga aqidar sunna wani irin kalubale ba bata gani ba amma ta kari ai kaga habaka ta rikai habaka ta rikai saboda al'amari na ilimi kuma za ka kula cewa dukkan wasu wanda suke bid'a ko suke barna babu waɗanda suke jin haushi irin ahlus sunna duk da cewa ahlus sunna ba su da gwamnati ba su da masu mulki ko suna da shi ba su da shi amma kuma an fi jin an fi jin tsoron su saboda su suke fitowa da da makamin ilimi da tankal ilimi su yi zagaraga gada abin da ake faɗa na bid'a shi yasa sai ta su tafi zafi yanzu wani ne bida'a ya fi jan haushin ahli suna sama da kowa ka ita cewa ahli suna ba kurkuku zai kai shi ɗaure shi ba ba auka masa zai yi ba ba masallacinsa zai rushe ba ko ahli suna taɓa jagora a ji rusa wani masallaci ba taɓa yi ba shi nashin ma ake rusawa amma da haka kuma shi ne ba a so a ji muryarsa dan muryarsa ita ce tafi komai hadari dan da makami yake dauka a ah, to wannan kuma ai makamai ne wani abu ne ko ba sai mu dauko namu wanda ya fi sarrafa makamin shi zai nasara a ah, makamin da ake dauka da ilimi ne kana da shi kai ma mutu da naka to shi ne mala yace wa qad qusita al kalamu ala hadhihi al umur fi mujalladat wannan mal al amura wanda yayi batun su a wannan littafi yace an shimfida magana akan su waye shimfida shi ne ya shimfiɗa magana akan su a cikin sifili wato manya-manya masu yawa wa min jumlatiha musannafun zakarna fi qawaid ta'allaqu bi hukm al-hukkami yace akwai littafi da muka rubuta wanda muka yi bayanin ka'idoji da suke da alaka da hukuncin masu hukunci wa ma yajuzu lahum al hukm fihi wa ma la yajuzu da abin ya halatta su yi hukunci a kansa da abinda bai halatta su yi hukunci ba to ibnu taymiya yana daga cikin wanda suka fi kowa rubuce-rubuce a duniya an ce rubuce-rubucen da ya yi kamar yadda za zahabi yake faɗa sun fi dubu littafai daban-daban A kankanin waɗanda ya yi su cikin sifili manya-manya da yawa kamar irin su minhajus sunna kamar irin su dar'u ta'arudul aqli wan naqd kamar irin su talbisu ah, bayanu talbisul jahmiya wanda ya yi su a cikin sifili daban-daban sai kuma ƙanana waɗanda suke zuwa a cikin sifili ɗaya kamar irin su al-istiqama irin su asarimul maslul da sauransu ya yi rubuce-rubuce da dama kuma rubuce-rubucensa ya sha bamban da wasu waɗanda su ma sun yi rubuce-rubuce da yawa ibn jauzi ana cewa ya rubuce-rubuce ya doshi ɗari biyar kaga yana daga cikin waɗanda suka fi kowa talibi kenan gabaninsa akwai abdulmalik ibn habib almaliki wanda ya rubuta littafin alwaziha shi ma yana daga cikin wanda suka fi kowa rubuce-rubuce a zamaninsa ya rasu a karni na uku hijirar manzon Allah 238 bayan sa ibn al-jawzi ya rasu a karni na shida ɗari biyar da 597 bayan sa sai irin irin su ibn taymiya din wanda shi rubuce sa sun sha bamban da waɗancan akwai abubakar ibn jama'a abubakar ibn jama'a eh, abubakar ibn abdulaziz ibn jama'a wanda ya rasu hijirar manzo Allah 1819 karni na tara shi ma yana da rubuce rubuce akwai Yusuf ibn Abdul Hadi wanda aka fi sani da Ibn Mubarrid ya rasu shekarar 909 akwai Abubakar Abdurrahman Suyuti mai jalalaini mai tafsirin jalalaini jalalaini din nan malamai biyu ke fa tafsirul jalalaini tafsirin manyan malamai guda biyu shine ma'anarsa asalin wanda ya fara yi jalaluddin al-mahalli shi kuma jalaluddin mahalli ya fara ne daga kafi zuwa nasi ba daga bakara ba daga kafi zuwa nasi don haka ya rasu bai kammala ba shi kuma jalaluddin suyudi ya ɗauko nashi daga bakara zuwa kafi amma saboda kwarewa wajen talifi in ka ɗauko baka iya cewa mutum biyu ne suka yi littafin yanzu in na yi na yawon littafin ka zo ka raba naka a jiki sai an gane ana karanta za a gane cewa wanda ya wannan ba shi wannan ba amma sau saboda kwarewa su yi iya ɗaukar salon da ya bi wajen wancan littafin har ya zama da sun saje sun ya dabe ya zama abu daya har ma wani lokaci akan yi zaton cewa shi jalaluddin mahalli ya fara daga sama ne su ya kare shi aka ma rasa to ina ma su yi ina ne ba shi ba to suyudi yana daga cikin wanda suka fi kowa rubuce rubuce a ya rasu hijira tana 911 sai albajirin su albajirin yusuf ibn abdul hadi da jalaluddin suyudi wanda ake kira ibn tolun to amma duk waɗannan in ka kiyasta ka dubi rubuce rubucen su ka kiyasta shi da ibn taymiya sai ka ga cewa ba a haɗi ibn taymiya ba kwafowa kawai yake yi ba ba wai magana ce kawai ya zauna ya ta kwafar na wasu ba kamar yadda waɗancan za ka samu ibnul jauzi galibin rubuce-rubucensa wa zazzuka ne a ji tsoron Allah in Allah ya kama ka ji tsoron kwanciyar kabari tsutsa waye irin wannan za ga wa'azuzzuka ne sannan wani lokaci ka ga kwashe-kwashe baya rerewa littafansa akwai ɗan ɗaiɗaiku da ya ba da abin sha'awa sosai a cikin irin su al nashi irin su talbisu bayanin talbisu iblis da sauransu amma yawan mafi yawanci kamar yadda zahabi yake cewa baya rairayewa in ya ruga rubuta shikenan ba zai sake biyowa ta kan littafin ba ya tsaya ya sake nazari ya tace shi ya fitar da abin da ya kamata ya fitar sai kawai ya nade shi aje a gefe daya goma kuma ya shiga rubuta wani mutum ne mai yawan rubuce rubuce mun san an kashe shi ne a bagdad da tarihi sun kashe shi a bagdad da jiran manzo Allah 597 suka kashe shi a Baghdad dan almara abin nan almara za a ce ana cewa da ya mutu ma da aka gawar shi bayan an kago gawar shi irin cika ta alkalimin da yake ferewa da ita aka dafa ruwan da aka yi masa wanka wannan almara ce ana dai so a nuna maka cewa ya yi rubuce-rubuce da yawa to za ka samu rubuce-rubucensa da dama babu tahrir baya rere abubuwa yakan kawo abubuwa wani lokaci waɗanda ba bai kamata a ce a matsayinsa ya kawo su ba haka in ka ɗauki littafin badruddin ibnu jama'a za ka samu yawanci shuruh ne da ta'alikat da hawashi ba ta'alifat mustaqilla ba in ka ɗauki littafan suyuti za ga jam'i ne tattarawa yake galibi galibi tattarawa yake akwai littafan ba da za ka ɗauka daga farko in ka cire muqaddimas har ƙarshe babu wani abu na shi duk kwafowa yake a littattafai saboda haka yana tara abubuwa saboda zamansa a labirari zamansa da ya yi a almaktabatul mahmudiyya wacce take alkahira wanda wani sarki da ake kira sulfan mahmud ya hada wannan labirarin to a ciki ya rika zama ya ci karo da littafai da dama saboda haka ya samu damar talifi kamar da kesa shi kuma talifin ibnu taymiya in ka dube shi zaka ga cewa wato talifi ne na wanda yana fahimtar maganganun da yake kuma wasu abubuwan da basirarsa yake fito da su ba wai na wasu yake kufa ba ai kai kana ga da muke karanta ba wai wasu yake ta kala kala kala kala na wasu ba wane ya ce a littafinsa wane ya ce a littafinsa wane ma ya ce a littafinsa wane kuma a littafinsa ya ce to kai me kace wani ma sai ga yana hada kishiyoyi sai ya dauko wani ya ce a littafin sai kuma ya dauko wani ya ce a littafin kuma wannan da ya dauko na biyu ya rushe na farko kuma sai ya ja bakin sa goma ya shiru to wanne ne za mu dauka mu masu karatu na farkon ko na biyun ba kai bayani ba to irin wannan zaka tsantsance su a cikin littafin wanda ba su kware ba shi yasa wanda zaka ce a cikin littafin banda wawul adabi ba da komai a ciki wawul adabi din nan da yake waqala waqala waqala da yake hada in qa'ilun ne la naqil qa'il la naqil to shine ibnu taymiya ce yayi wannan rubutun da dama daga cikin littafin ibnu taymiya sun bace da dama sai ana cewa yayi littafi kamar yadda zamu yake cewa yayi littafai sama da kala dubu saboda ya da aka rikai da yaƙar aƙidarsa sai ya kasance ba a fitar da littafansa kasuwa haka ana sayarwa saboda ana tsoro mutum sai dai kufa shi kadai yana karantawa a gidansa don haka bai yaɗu ba da yawa ko ya samu ta hanyar abokinsa ko ya samu ta hanyar gado wasu kuma za a kwace littafan a ƙona su a iri. wani sufi da aka yi ba irin kar littafan ibn taymiya bai yi ba a suriya yaga cewa ya kawo ƙarshen littafansa amma yanzu kana ma so ka samu wasu littafan sai ka je can ya gama yakin Allah ya tsare su ba su tafi duka ba don haka akwai littattafansa kamar in ka ɗauki bayanan da ibnu rushayyik wani almajirin sa yayi na dangane da littattafansa da wanda ibnu abdul hadi ya al-uqud ad-durriya in kana karanta sai kai ta ganin sunayen wasu littafan da yanzu babu su ko ka ga wanda yanzu an samu wani dan kit daga cikin littafin amma ba a same shi gaba ɗaya ba sai ya ce wa huwa mu'allafun mufrad wannan talifi ne muka yi mai zaman kansa ya ta'allaku bi ahkami hadal bab wanda yake da alaka da hukunce hukuncen wannan babu babin da yake magana a kansa shine babin menene ya kamata alkali ya yi hukunci a kansa da shi a kansa menene abin da alkali bai da hurumi a kansa yace yayi littafi akan wannan la la yahsunu iradu shay'in min fusulihi hahuna yace anan muna ga bai dace mu ce za mu kawo wani bangare na sa ba saboda magana da muke anan magana ce ta aqida wancan kuma yana magana akan menene hurumin alkali menene ba hurumin alkali ba yace li ifrad al kalam fi hadha al mawdi ala qawaid at tauhid wa saboda anan muna magana ne kadai akan abin da ya shafi tauhidi ka'idojin tauhidi da abubuwan da suke da alaka da shi don haka ba za mu kawo waccan matsala ba wasa ya'ti iradu makhtusira minhu wa hurrirat fusuluhu yace ba za nan gaba za a kawo abinda aka dan takaito daga cikin sa wa hurrirat fusuluhu aka tace fasulullukan fi ne awratul mufrada amma a cikin wasu takardu wanda suke masu zaman kansu yakifu alaiha almutaammilu li mazidil fa'ida wanda zai tsaya yi tunani akan su ya tsaya ya karanta yi tunani domin ya samu fa'ida wa basisil hajati ila ma'rifati hadha al-amr muhim da kuma karfafuwar bukata na san wannan al'amari mai muhimmanci wato kasancewa akwai abin da yake hurumin alkali ne abin da kuma abin da ba hurumin alkali ba a nan ibnu taymiya kamar yana cin wani alwashi ne cewa nan gaba zai rerayo wani abu daga cikin wannan littafi wanda zai rubuta shi a cikin wasu 'yan takardu wannan duk yana gayawa almajiransa ne to a bisa hakika iya nan ne littafin ya kare sai kuma wani rabo da shi ibnu taymiya yayi da kansa shine abin da mu gani a nan gaba duk abin da kuma zai zo nan gaba wata fatawa ce irin wannan da ya taba ansawa ita ce ya ga kamata ya hada ta da wannan littafin ne ya kawo ta kuma daga ƙarshe wanda ita ce za ta zama kamar tsakuri na shi littafin saboda za ku ji abubuwan duk da ya faɗa a can ya faɗaɗa maganarsa a kansu a nan kuma ya dunkule su ya taƙaita su don haka in kana neman mukhtasar qa'idatun jalila shine yanzu zai maka mukhtasar qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila shine yanzu daga wa kuntu wa ana bid diyar misriya har karshen littafin wanda zai zama mawdu'in karatun mu nan daga ba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam akwai wanda yayi mun tambaya wancan satin ban nace zan bashi ansa yau to bisa ikon Allah kuma gashi na na yadda takaddata shi ban sani ba yana in yana kusa sai tuna hadisin ko ya sake rubutowa kafin mu nade namu ya namu ko na hadisi ya tambaya na ibnu abbas wanda ya sa izari ina jin abin da ya tambaya a kansa kenan hadisi ne na ibnu abbas ya sa izari ya sako shi ta baya ya sako izarin ta baya ya rufe digansa sannan kuma ya ya dago shi ta sama ya nade shi ta yadda ba zai tsallake inda ake bukata ba yadda masu sharhi ke cewa ba zai tsallake idan sawu ba ya jin wannan dai shine shine takamaiman abin da ya tambaya har ma aka tambaye ibnu abbas game da sa izari irin wannan yace haka ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya sanya izarinsa ina jin wannan shine tambayar da hadisin dai sahihi ne amma da yana nan zai rubuto zan karanta masa lafazin wannan yana cewa so nake a faɗa min ma'anar wannan hadisin an zai ibn abi habib anna nabiy sallallahu alaihi wasallama marra ala imra'ataini tusalliyani fa qala idza sajadtuma فضم بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل أخرجه أبو داود أنكر أودة زيد بن حبيب ابن أبي حبيب habib lalle annabi sallallahu عليه وسلم ya شوئي ta gaban wasu mata biyu suna sallah sai ya ce idan kuka yi sujjada idan kuka yi sujjada to ku haɗe sashin naman jikinku da ƙasa domin mace ba kamar namiji take ba a wannan abu dawuda ne fitar da shi hadisin wannan bai inganta ba hadisi ne da'ifi kuma inda ka kula ma tun daga abin da ka kwako zai ibn abi habib ba sahabi bane mutumin masar ne zaid ibn abi habib ba ma ba ma saboda haka yaya zai ce annabi ya rawaito asali hadisin da'ifi ne dai cewa mace ta haɗe jikinta in ta yi sujjada ko ta haɗe jikinta in tana sallah wannan duk bai inganta ba wannan kuma ta ce ta auri wata uh, wato take cewa ta auri wani mutum kuma sun shekara goma da shi amma ya hana ta sallah da azumi amma a cikin shekarar nan goma ta yi azumi sau ɗaya wato na shekara ɗaya to saboda tsoron haɗuwa da Allah sai ta nemi ya sake ta amma sai ya ƙi sai a wannan shekarar ne ya sake ta to ita ce don Allah yaya za ta yi da wannan halin da take samu kanta a ciki na salloli da azumi to ban san daga baya dai tsoron Allah ya zo ko dan tsoron Allah ya zo da wuri ai ba za a kai shekara ko ba ki sallah ba ki azumi Ko baki ce saboda tsoron Allah a nan shi take tsoro ba Allah ba dan in tana tsoron Allah da zarar ta je gidansa ta ga mutumin nan arne ne ba a masa sallah a gidansa to kwata kwata duk bala'in da za a yi sai dai a dan wanda zai yi wa mace haka ya ce ta daina sallah a gidansa arne ne arne ne matsafi ne an ba shi wani tsafin da aka ce a saki a gidansa a yi sallah shi ba zai yi ba matarsa ba za ta yi ba ƴaƴansa ba to har ki zauna da shi shekara goma kuma ki ce dan tsoron Allah wani dan tsoron sa dai saboda haka sakaci ne ba kankanuwa ba ba kankani ba ki zauna shekara goma ba ki sallah wanda kin bar musuluncin kamar shi yadda shi ya bar musuluncin yanzu dawowa kika yi cikin musuluncin sabuwa ce yanzu ke a musulunci duk abin da kika yi wannan shekara goma inda da kin yi wasu ayyukan alheri da duk a rushe suke duk ba su karɓo wurin Allah yanzu kike sabuwar musulmi su musulma sai ki ba fituka kuma kafin sauran shekarun ki su kare na zaman ki a duniya ki gina wani abu kuma ci gaba da istighfari da neman gafara Allah ya taimaki amma ka kin yi ka sassaba ba tsantsaduwa ba kuma babu tsoron Allah a cikin wannan abin da kika yi maganar ko ta rama sallah ta ai ba ma musulma bace wani wani sallah za ta rama ko azumi a ita da ga ta dawo tana sallah ta yi kalmar shahadar yanzu dai ta dawo musulunci da haka sai ta yi kokari ta gina gaba baya dai ta rushe a ba shi da takaitaccen tarihin wannan malami abubakar nabulsi wallahi ba zan iya tuno ni tarihinsa ba ban ma gane ni abubakar nabulsi din ba eh, eh, eh, eh wanne kenan <laughs> <laughs> <laughs> yace ya ji wani malamin jami'a yana cewa Sheikh Usman bin Fodiyo bai taba nakaltowa daga Ibn taimiyya ba akwai yiwuwar yana da littafan amma ya kau da kai to wannan wannan magana akwai akwai yiwuwar wannan ai duk magana ce marar ma'ana ka ce akwai yiwuwar yana da littafan amma bai yarda da so yake ce bai yarda da ibnu taymiya ba malamai nawa ne ba su yarda da ibnu taymiya ba sukan tsalto magana ta ba dan kuma ko dan su da martani su ce magana kaza ba daidai ba ci ko ai ba sharadi bane littafin da nake da nake tsalto magana a cikin yarda da shi 100 bisa 100 ba sharadi bane zan iya dauko magana ban yarda da ita ba domin imai da martani in ce wannan magana ba gaskiya ba ce saboda haka cewa wai sun ga littafin ibnu taymiya wannan ba ma gaskiya bane ba su ga littafin ibnu taymiya ba ba su ga ibnu qayyim ba don babu alamar littafan su kwata kwata a cikin rubuce rubucen su kuma <clears throat> ibnu taymiya da ibnu qayyim mashriqiyan ne mutane ne da suka fito daga mashriq al-arabi galibi abinda muke samu na littattafai a ƙasar nan a wancan lokacin shine abinda yake fitowa daga al-maghrib al-arabi ba daga al-mashriq al-arabi ba daga al-maghrib al-arabi irin su tunisia morocco libya da sauransu irin nan muke samun littattafan mu kuma yawanci ma littattafan da aka fi shigowa da su shine littafan malikiya su ma na ƙasa ƙasa ba masu zurfin bacan sai kuma littattafan ash'ariya su aka ake shigowa da su amma sauran littattafai kuma na wasu fannonuka da dama ba ma cika shigowa da su ba don haka ta ina ne zai samu littattafan ibn taimiyya har ka ce yana da su to je ka nemo su yanzu ai duk littattafan da suka bari ana samun su a yanzu sai ka je ka nemo su inda suke wannan duk magana ce dai ta ta abin nan a ibnu ta shi usman dan fodiyo duk da sun yi zamani ɗaya da muhammad ibn abdul wahab amma babu abin da yake nuna cewa akwai tasirantuwa a tsakaninsu domin babu hanyar sadarwa ta gaggawa a wancan lokacin irin ta yanzu da yanzu abu zai faru a cana nan da minti talatin sai ka kai ana yana faruwa ma wani lokaci ana nuna maka abin da yake faruwa kaga yanzu mu ba maganar cewa a jira sai wani lokaci mai tso kafin labarin ya zo to kamar da kasashe ba a sanin yaushe aka hau arfa sai alhazai sun zo sai alhazai sun dawo da kwana wajen ashirin ma lokaci da sati biyu ko uku sannan ake sanin ma yaushe ne suka hau arfa kaga babu batun cewa an san ana arfa a yi sallah a sabawa abin da gangan babu shi dan sai sun dawo ma sannan ake sanin sanda suka hau da zai ce ƙasa kaza sun taɓa sabawa ƙasa kaza sun taba sabawa in ka ce ƙasa kaza sun taɓa sabawa ma'ana kamar sun sani yau ana yi su kuma kamar yadda mu muke yi sun san ana yi mu ko muke yi a wancan lokacin duka ɗauko tarihi ka gani sai ka ji an ce rana ka zane alhazai suka dawo sai suka ba da labarin sun hau orfa wani lokaci a samu dace wani lokaci a iya sabawa an gane ko amma yanzu abubuwa sun zama sun matso kusa kafin ma ranar ta zo ka san yaushe wacce rana ce za a yi arfar kaga ka kesa kanka da wata ƙasa can da ta taɓa sabawa ba ba ka ita tana da suna da uzuri kai ba ka da uzuri an gane ko kaga waɗannan su kaɗai ne eh? wallahi in mace tana so mijinta ya sake ta ta san ta yadda za ta yi ka ga mace ta ce wai tana so ya sake ta yaƙi sake ta ita ma ba ta sai sake ta amma mace tana son mijinta ya sake ta billahi lazi duk bala'in da ta yi ta sani a ce wai ta auri dan shi'a ta ce sake ta sakin ta a wannan magana take yi kawai ta yi a hankali in ba ka ba zai kai ta ya baro in dai ta fahimci abin da yake yi wannan danyar gobar yake yi to ta yi kokarin ta fitar da kanta in ba haka ba su kwankwada tare eh, ba maganar cewa wai yaki ya sake ta wallahi za ta san me za ta yi sake ta Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وكنت أنا بالديار المصرية في سنة إحدى عشر وسبعمائة قد استفتيت عن التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكتبت في ذلك جوابا مبسوطا وقد أحببت إراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة فإن هذه القواعد المتعلقة بتقارير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور والله المستعان وسورة السؤال المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين وسورة الجواب الحمد لله رب العالمين أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن, يسأل أن يسأله الناس ناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين واستفاضت به السنن من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضا لعموم الخلق فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد وشفاعاته يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين لكن ماله فيها أفضل من مال غيره فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسط ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وأحاديث الشفاء كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث متعددة وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقة وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قهط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبي بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بأمر نبيك فاسقنا فيسقون وفي البخاري أيضا عن ابن عمر أنه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جاء مفسرا في سائر أحاديث أحاديث الاستشفاء استسقاء وهو من جنس الاستشفاع به وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ويطلب من الله أن يقبل دعاء ويطلب, ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته ونحن نقدمه بين أيدينا شافعا وسائلا لنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وكذلك معاوية بن أبي سفيان لما أجدب الناس بالشام استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال اللهم إنا نستشفع أو نتوسل بخيارنا يا يزيد ارفع يديك فرفع يديه ودعا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 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna qa'idatul jalila fit tawassuli wal wasila wallafar taqiyuddin abu abbas ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn dimashqi wannan kuma shine majalisun mu na nawa majalisun na 65 65 mun ce abin da ya shafi wancan littafi qa'idatun da fi tawassul wal wasila ya kare da zai zo nan gaba mulhaq ne wani rabo ne wata khatima ce wani rataye ne ko mu ce jemagi wanda ibnu taymiya ya ɗauko wata fatawarsa da ya taba yi a wata shekara wace ta yi daidai da abin da ya rubuta a cikin wannan littafi ka'idatun jalila ya raba ya hada shi da wannan littafin saboda haka sai ya zamo kamar khatima ce ga shi littafin ko kuma ka ce kamar tsakura ne na littafin wato kamar ibnu taimiyya ya kuma dawowa ya dunkule maka abubuwan da ya faɗa a baya ya rere maka shi yasa ya kawo wannan abin nan duk yake cewa wa kuntu wa ana bid diyaril misriyati fi sanati 11 wa 700 qad istuftitu an at-tawassul bin nabiy sallallahu alaihi wa sallam فكتبت yace na kasance a kasar masar a shekara ta أشكرا sha شاء bayan ɗari bakwai ko shekara ta ɗari bakwai da goma sha ɗaya bayan hijira ya kasance a ƙasar masar a wannan lokaci kun san ibn taimiyya mutumin siriya ne mutumin suriya kuma mutumin garin dimashq a nan yake to amma wani lokaci rigingimu sun kai shi har garin masar lokacin da 'yan bida suka suko shi gaba kusa a wancan lokacin waɗanda suke mulki manyan sarakunan a masar suke sarakunan da suke mulki kuma a ƙasar sham kamar wakilai ne na waɗancan sarakuna kamar ka ce ƙasar masar nan ne shugaban ƙasa yake sauran kuma ƙasashe kamar irin su sham ɗin gwamnoni ne saboda haka kamar shi yana sham a ƙarƙashin gwamna wanda yake ƙarƙashin shugabancin sarki guda wanda yake a ƙasar masar to idan rigima ta rincaɓe ta kaure aka kasa shawo kanta sai a ce to a garzaya a tafi can babbar fada a je masar to an daddaure ibnu taymiya a masar ba su ɗaya ba su ruwa a daure shi a sake shi a daure shi a sake shi to a wannan zama da ya a masar yake cewa qad istuftitu an at-tawassul bin nabiy sallallahu alaihi wasallam an fatawa game da tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam fa katabtu fi zalika jawaban mabsufan a wannan lokaci na ba da ansa ansa wacce ke faffada na faɗaɗa batun na faɗaɗa bayani da dalilai yace wa qad ahbabtu iradahu huna na yi sha'awar in gana kawo wannan ansa da na taɓa bayarwa na rubuta ta a nan lima fi zalika min mazidil fa'ida saboda yin haka akwai ƙarin fa'ida ga mai karatu fa inna hadhihi alqawaida almuta'alliqata bi taqrir at-tauhid wa hasm maddati ash-shirk wal ghuluw kullama tanawwa'a bayanuha wadahat ibaratuhu wa wadahat ibaratuhu kana dhalika nuran ala yace domin irin waɗannan ka'idoji waɗanda suke da alaƙa da tauhidi suke da alaka da tabbatar da al'amarin tauhidi da datse dukkan wani abin da yake da alaka da shirka da shishigi da wuce gona da iri ya ce kullama ta nawa a bayanuha wannan ka'idojin duk sanda aka rika kawo su aka rika bayanin su cikin salo daban-daban wa wadu tuhu ibaratuhu aka yi amfani da ibarori kalmomi daban-daban kuma waɗanda suke kalmomi da suka fito karara yace duk sanda haka ta faru kana zalika nuran ala nur wannan sai zan haske ne akan haske saboda haka maimaita abin zai kara zai kara fito da abin sannan zai kara masa karfi sannan mutane kuma za su fahimce shi sosai da sosai ce wallahu musta'an Allah shine wanda ake neman taimako a gurin sa to wannan abin da ya rubuta a nan risala ce ka cokam ya rubuta ta a matsayin ansa tana nan a cikin littafin majmu'atul rasail wal masail majmu'atul rasail wal masail wanda Muhammad Rashid Rida ya taba tarawa cikin juz'i biyar wannan risalar tana ciki idan kai za zaka ita ce illa iyaka a za zaka ga wasu kalmomi wanda la'alla daga baya ya kakkara su wasu jumloli waɗanda babu su a can amma dukkan abin da yake nan shine a can don haka akwai wannan risala a can wa suratu su'al yace yadda tambayar ta zo mun al mas'ulu min as-sadati wal ulama'i a'immati ad-din tambaya take cewa abin tambaya ga shugabannin mu malamai shugabannin wannan addini an yubayyinu ma yajuzu wa ma la yajuzu min al-istishfa'i wa bil anbiya'i was salihin yi bayanin abin da ya halatta da abin da bai halatta ba na dangane da neman ceto da tawassuli da annabawa da salihai menene yake halal menene ba halal ba ce wannan shine ita ce tambayar da aka yi muku. wa suratul jawab yadda kuma ansa ta kasance ga ga ta kamar haka alhamdulillahi rabbil alamin ya fara da godiya ga Allah ubangijin halittu sannan yace ajma'al muslimuna ala anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yashfa'u lil khalqi yawm al qiyamah musulmi duka sun yi ijima'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ranar gobe kiyama zai ceci al'umma ba da an yas'alahu nasu zalika bayan mutane sun roƙe shi ya cece su wa ba'da an ya'dana Allahu lahu fi shafa'ati kuma bayan Allah ya yi masa izinin ya yi ceton wato ibn taymiya ya fara da gaya maka mahallin ittifaki wanda ta ce ka'ida fi taqrir al-ilm fi taqrir al-masail in za ka yi bayanin wasu mas'aloli to ka fara kawo mahallin ittifaki kafin ka je mahallin khilaf ka fara cewa to abu kaza abu kaza bangare kaza bangare kaza musulmi sun ittifaki ko malamai sun ittifaki sun yarda da kaza sun yarda da kaza sun yarda da kaza sannan sai kuma ka zo kan mas'alolin da aka samu wasu ba su yarda ba mas'alolin khilaf to saboda sai ya fara da mas'alan. wato mahallin ittifaq inda malamai suka yi ittifaki suka haɗu gaba ɗaya suka yi ijma'i shi ne batun ash-shafa'atul uzma ash-shafa'atul uzma babban koce to mafi girma da annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ash-shafa'atu fi fi fi fi fasl al-qada aw fi al-qada yawm al-qiyamah yayin da ubangiji zai tashi halittu duka yadda ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim dogon hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci ba da labarin an kawo abinci da nama yana ci an ce da ya yagi wani nama sai ya fara ba da labarin shi yasa shi kaga ba laifi dan dan ana cin abinci ana hira ko ana wa'azi ko ana karatu ba laifi akwai hadisai mawdu'ai da suke cewa ba kyau kana cin abinci kana magana to wannan hadisi na shafa'a annabi ya bada labarin sa yana cin abinci bayan ya yage wani nama yadda yake a cikin sai a wannan hausawa ake da santi ai ba wata al'umma da take da santi sai ba wushi balarabe bai san wani abu santi ba saboda haka yake cewa lokacin da Allah madaukakin sarki zai tashi halittu gaba daya a tara na farko da na ƙarshe fi sa'idin wahidin to a wannan lokaci bala'i zai yi bala'i wahala za ta yi wahala kishi zai yi matsanani yunwa za ta tsananta kuma ubangiji ya matso da rana dab da kawunan mutane saboda haka ba ne saboda haka mutane za su shiga wani hali mawuyaci matsananci haka za su garza ya zuwa ga annabi adam su masa kirari kai ne farkon halitta kai ne ubangiji ya halicce ka da hannunsa ya sa ka aljanna ya maka kaza ya maka kaza ka dubi irin halin da muke ciki ka nema mana ceto gurin ubangijin ceton da suke nema shine a zo a yi shari'a a yi hisabi kowa ya kama gabansa wannan shi ne abin da duk ake bukata a lokacin ba wai ceto a sa ka aljanna ko a sa ka a sa wuta ba dan lokacin ma ba a yanke hukunci ba mutane ba su ba san wasu ba san ina za su ba wasu suna cikin tsoro ma suna tsammanin wutar ma za su saboda haka a lokacin kawai so ake yi a nemi shafa'a a nemi ceto a nemi alfarma wajen ubangiji a yi hisabi kowa ya kama gabansa to annabi adam ya nuna musu ba zai iya ba an sa shi aljanna an ce kada ya ci itaciya kuma ya ci saboda haka shi yau ta kansa yake suka ranka ya suka tafi ya ce ku tafi wajen nu shi ne farko wanda Allah ya bashi matsayin manzanci shi ne awwalin rusul suka je suka yi masa kirari kai ne farko wanda ubangiji ya zaba ya baka manzanci ka dubi irin yanayin da muke ci ka dube mu da idan rahama a je a nema mana ceto a nema mana rangwame gurin Allah ai hisabi shi ma ya gaya musu cewa yana da laifin da ya yi ubangiji yau ya yi fushi da bai taɓa yin fushi irin na yau ba kuma shi ya yi wa mutanensa mummunar addu'a Allah ya halaka su bai san yadda ubangiji zai masa ba yau ta haka shi ma nafsi nafsi nafsi nafsi ta kansa yake ta kansa yake ce sai dai ku tafi wurin annabi ibrahim shi ne badadayin Allah shi ne ɗan gata khalilun rahman to nan ma suka garzaya suka je suka same shi suka yi masa kirari suka faɗi dukkan matsayin da Allah ya bashi shine Khalilur Rahman badadin ubangiji da Allah ya ce ya nema musu shafa'a gurin gurin Allah ya ce da su ubangiji ya yi hushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma shi ma yana da tabo domin ya taɓa yin ƙarya ƙaryar da annabi ibrahim ya yi ƙarya ce mai hujja kamar cewa bal fa'alahu kabiruhum hada fasalu in kanu yantiqun kamar lokacin da wani basaraki zai kwace masa matarsa ya tambaye shi alaka su yace yar uwarsa ce dan in ya ji cewa matarsa ce kwace ta zai zai kwace abin nan sara to irin waɗannan da da inda fa nazara nazaratun ila nujum fa qala inni saqim to shine yace shi yau bai san yadda Allah zai da shi ba ka duba abubuwan da ya faɗa wanda ya ce masu ƙaryarki guda uku kuma dukkan su waɗanda yana da uzuri a cikinsu amma kuma sun sa shi ya firgita ya ji tsoro bai san inda zai sa kan shi ba amma mu hankalin mu a kwance ƙaryarai kullum cikinsu muke ka duba fa annabin Allah aura ka ce nafsi nafsi nafsi nafsi tsara gaba tafi gurin annabi Musa alaihi salam shine kalimur kalimullah su je gunsa wataƙila shi zai iya musu zai iya nema musu wannan alfarmar suka rugo suka zuga annabi Musa alaihi salam suka yi masa kirari suka gaya masa ga matsayinsa Allah ya magana da shi ya duba irin wahalar da suke ciki a nema musu shafa'a gurin ubangiji annabi Musa alaihi salam shi ma a wannan lokaci ce shi ba ya kutufu wani bawan Allah ya kashe shi ya kashe rai saboda haka shi bai san yadda Allah zai da shi shi ma nafsi nafsi sai dai su tafi wurin annabi isa shi ne ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam su je gurinsa suka ranka ya suka tafi gurin annabi isa alaihissalam shi ma suka yi masa kirari to shi ne bai faɗi wani laifi ba bai faɗi wani tabo na shi ba amma ya ce musu wannan abu ya fi ƙarfinsa sai dai su tafi gurin muhammad sallallahu alaihi wasallam shine akramu khalqillah shi ne ɗangatan ubangiji su je gurinsa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk mutanen duniya tun farkon halitta har zuwa tashin kiyama su ne za su yi ta wannan zariyar ba wai wata wata al'umma ɗaya ba duk kowa yana yana da wannan bukata saboda haka su je su samu annabi sallallahu alaihi wasallam su gaya masa faga abin da suke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kashin al'arshi ya faɗi ya yi sujjada Allah maɗaukakin sarki ya ce ɗago kanka sal tu'fa washfa tushaffa bayan yayi wa Allah kirari kirari daban-daban wake cewa kirarin da yanzu ba zan iya tuno shi ba a lokacin ubangiji zai kin samu shi to a wannan lokacin a ce dago kanka sal tu'ta roki a baka washfa'tu shaffa nemi ceto a baka ceta to shi ne zai ce ummati ummati to wannan ceton da uban annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan mawqifin bayan an tashi daga kabari an zo duk a gigice a cikin wahalhalu ga rana tana kona mutane ga ga gomin jama'a ma yana nema ya cinye su a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan ceton a wa mutane hisabi shine ake kira ash-shafa'atul uzma saboda shafa'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam kadai yake da ita wannan kuma shafa'a ce da zai yi wa dukkanin halitta gaba daya tun daga farkon halitta har zuwa tashin kiyama kowa zai samu wannan gara zai shiga cikin wannan shafa'a shi yasa ake ce mata ash-shafa'atul uzma ita ce alwasila wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi a roƙa masa a lokacin da muke addu'a to shine malam yake ba mu labarin wannan shafa'a din mahallin ittifaq ne kowa ya yarda da wannan babu wani wanda yake ta har ta kungiyoyin yan bid'a hatta kungiyoyin yan bid'a wanda babu tausayi a zuciyarsu sun yarda da wannan irin mu'tazilawa da khawarij waɗanda babu tausayi babu rangwame su ma sun yarda akwai wannan shafa'a din to shi yasa malam yace aljma'ul ajma'al muslimuna ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yashfa'u lil khalqi yawmal qiyamati ba'da an yas'alahu an-nasu bayan mutane sun roke shi hakan wa ba'da an lahu fi bayan kuma Allah yayi masa izini yayi cetan sal izini kenan ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين sannan kuma ahalus sunnati wal jama'a wannan ittifaki kuma na ahalus sunna ne saboda haka kungiyoyin bid'a ba sa ciki yace sannan kuma ahalus sunnati wal jama'a sun yi ittifaki duka akan abin da sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa Allah ya da su gaba ɗaya suka yi ittifaki a kansa wastafadat bihi sunanu kuma sunnoni na manzo sallallahu alaihi wa suka zo da wannan abin ta hanyoyi daban-daban من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceci mutanen da suke masu manyan laifuffuka daga cikin al'ummarsa wa yashfa'u aidan li umumil khalqi sannan kuma zai yi ceto ga kowa da kowa falahu shafa'atun yahtassu biha la yashraku fiha ahadun yana da ceto wanda yake banta da su wanda babu wani wanda zai yi tarayya da shi a cikinsu. don haka ceto a shafaatu anwa ceto iri iri akwai wannan ceton li faslil khitab lil hisab wanda shi ne babban ceto a shafaatu al akwai ceto na waɗanda ayyukan ladansu da ayyukan laifuffukansu suka daidaita an ma'aunansu na lada da waɗanda suke ma'aunansu na laifuffuka sun yi daidai wa daida annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shafa'a su tafi aljanna akwai shafa'a ga waɗanda sun cancanci zuwa wuta sun cancanci su shiga wuta an gama hisabi an yi lissafi an zuba a ma'auni ma'auninsu marasa kyau sun yi rinjaye su na ayyukan kwarai sun yi saka yau sun cancanci a tafi da su wuta to su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shafa'a a fasa kai su wuta a kai su aljanna akwai shafa'a ta waɗanda sun cancanci shiga aljanna to amma ba za a ba ba za a bar kowa ya fara shiga aljanna ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga saboda haka yanzu ya fara shiga shi ma shafa'a ce ga sauran mutane su ma su samu shiga amma ba dan haka ba ai sai zaman sa a waje ba tunda ai hukunta sai ya fara shiga sannan kowa ya shiga yanzu a ce sai na zo za ku shigo masallacin nan in ba zo ba ba wanda zai shigo kaga inda makara haka za ku yi ta zama a waje in ruwan sama ma zai barke iska to wannan ba shafa'a ce sannan wanda ya shiga aljanna aka ba shi gidan aljanna annabi ya masa shafa'a a ƙara masa sama da abin da ya cancanta a kamar martabarsa da za a ba shi gidan aljanna mai hawa biyu aka ce a ba shi mai biyar ko mai hamsin a bashi mai ɗari kan mu kawo abin kaɗan eh kai ɗari ma ya yi kaɗan a ce mai dubu goma ce to wannan ma shafa'a ce a ɗaukaka maka matsayinka sama da yadda ka cancanta a ƙara maka annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi wannan sannan wanda ya shiga wuta a yi shafa'a bayan ya shiga wuta ya fito ita ma shafa'a ce sannan wanda ya shiga wuta ba zai fita ba annabi ya bude nema masa alfarma a ɗan rage masa kamar su abu talib annabi ya muran gome a rangonta masa azabar da ake masa wannan ma shafa'a ce to don annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan sauran sauran annabawa da salihai su ma suna ceto ga 'yan uwansu da al'ummominsu da waɗanda duk Allah ya ba su izini su cece shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake da kaso mafi tsoka shi yake da kuma ash-shafa'atul uzma allati yakhtassu biha to shine mala yake cewa wa shafa'atun yashrakuhu fiha ghayruhu min al-anbiya'i was-salihin yana da cetuttuka waɗanda sauran annabawa da salihai su ma suna tarayya da shi a ciki lakin ma lahu fiha afdalu mimma li ghayrihi to sai dai dukkanin ma shafa'at cututtuka da sauran annabawa da salihai za su yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallama ka san annabi a ciki ya fi tsoka in za a ba wannan annabi ceton mutum kaza to adadin da za a ba annabi sallallahu alaihi wasallama zai fi yawa fa innahu sallallahu alaihi wasallama afdalul khalqi wa akramuhum ala rabbih azza wa jal annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafificin halittu duka shine yafi karamci a gurin Allah ya fi kowa daraja da martaba da matsayi a gurin Allah azza wa jalla walahu min al allati mayyazahu Allah biha yana da falala falala daban-daban wacce Allah madaukakin sarki ya fifita shi da ita ala sa'irin nabiyina akan sauran annabawa mimma yadiqu hadha al-mawdi'u an basdihi abinda wannan mahalli ba zai ba mu dama mu shimfida bayani akai ba wato a dunkule yana da falala ba kaɗan ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya fifita shi da su akan sauran annabawa wa min zalika al-maqamul mahmud yana daga cikin wannan al-maqamul mahmud matsayin da zai tsaya kowa sai ya gode masa shi da wannan matsayi na ceto a shafa'atul uzma din kowa da kowa sai ya ji daɗi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi shafa'a gurin Allah Allah maɗaukakin sarki ya yi hisabi kowa ya tafi inda zai tafi Allah ka samu cikin wanda ta tafi aljanna alladhi yaghbituhu bihi al-awwaluna wal akhiruna abinda sauran mutane na farko da na ƙarshe duka za su yi sha'awar su ma ina su ma Allah ya ba su wannan matsayi wa ahadithu shafa'ati kathiratun mutawatira littattafan da suka zo akan shafa'a afwan hadisan da suka zo akan shafa'a hadisai ne masu yawa waɗanda suka zo ta hanyar tawaturi malamai na sunna sun yi rubuce-rubuce akwai a littafin dara kutni kan ash-shafa'a ahadithu shafa'a na dara kutni wanda ya tara hadisai waɗanda suke magana akan ceto sannan waɗanda suke cikin mu'asirun kamar Sheikh Muqbil al-Wadi'i yana da littafi akan ash-shafa'a da ya tattara hadisan da suka zo magana akan ceton Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran annabawa da salihai min hafi sahihaini ahadithu muta'addida a cikin Bukhari da Muslim kadai akwai hadisai waɗanda suke adadi ne mai yawa wa fi sunani wal masanidi mimma yakthuru adaduhu sannan a cikin as-sunan littattafan da ake kiransu as-sunan da kuma littattafan da ake kiransu al-masanid akwai hadisai wanda adadin su yana da yawa kwarai da gaske saboda haka waɗannan hadisai masu yawa su suka sa ahlus sunna suke da yaqini da tabbaci akan cewa ceto gaskiya ne to daman dangane da sha'anin ceto mutane sun kasu gida uku ko kungiyoyi sun kasu gida uku akwai alghulatu akwai aljufatu akwai kuma alwasat akwai waɗanda suka wuce gona da iri wajen isbatu shafa'a wajen tabbatar da shafa'a suka zurfafa suka yi azarbabi suka yi ƙare-ƙare saboda haka kowa ma zai iya ceta saboda haka su a gurinsu waliyai za su yi ceto ko ba izini mutum kawai in dai buwa da kawai zai cece ka ba batun cewa Allah ya yarda ya ceton kuma sai ya yarda da wanda zai ceta din a su kawai mutum dai ya buwa na kawai in dai ka yarda da wani kawai zai cece ka ba ma kai ba har ma wani attachment naka <laughs> zai cece ka da ƴaƴanka da jikokinka to kaga wannan guda ne an wuce iyaka ina aka faɗi haka ko kai ba ka da tabbacin cewa annabawan za su cece ka ba ka da tabbaci don sai Allah ya yarda da kai tukunna amma annabin izini cewa a ceci wani na yarda da wani to kaga kai kanka ba ka da tabbaci sai dai kai ta roƙon Allah Allah ka samu cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceta amma ka miƙe kafa ba ma annabin ba wani shehi ka ce kawai zai cece ka kaga wannan الغلو ghuluw ne fi isbati shafa'a wanda shine shine ya halakar da mushrikan farko mushrikan farko da suke bautawa abubuwan da suke bauta na gumaka ba suna bauta musu ba yaquluna haula haula inda Allah suna bauta musu ce waɗannan su za su cece ba a gurin Allah kuma Allah bai ce za su cece su ba kawai haka nan suka ce za su cece su a gurin Allah to al-ghuluw fi isbat shafa'a wannan shi ya jawo su suka halaka a cikin mushrikai haka nan a cikin waɗanda suke jingira kansu ga musulunci wannan ma ya jawo sun halaka anan ma wasu sun halaka ai ba a ce ba ceton ba akwai ceton amma haka kawai sai ka sai ka ce wani kai zai cece ka in ka bi shi sai an yarda cewa kai za a cece ka din sannan shi kuma sai an bashi izini wala yashfa'una illa liman irtada sai wanda Allah ya yarda da shi sannan shi za su ce ta kai bai wai baka garanti baka da wannan ashe kaga gurin Allah zaka roka shin da shi zai ba da garantin a cece ka sai ka roke shi kamar yadda muke cewa ya Allah ka samu cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ta kaga gurin sa muke roko shi kuma shi ne mai da izinin har ila yau man zalla zai yashfa inda illa bi iznihi shi ne zai bada izinin ko da annabi ko wali ko wani salihi zai zo ya nemi ya nemi zai ceci wani ba ceton ba zai yi ba sai Allah ya bada wannan izinin ashe kaga duk abin yana ga Allah shi yasa ce qul lillahi shafa'atu jami'a gaba ɗaya ceto na Allah ne don haka gurin sa ake nema shi ake roƙo ya Allah ka sa mu cikin ceton annabuwa ne ko ka samu cikin ceton bayan ka salihai dan shi kansa wanda ka ce salihi ne ya aka kasancewa har ga Allah salihin ne an sai kyautata zato to kaga waɗannan algulatu ne sun wuce iyaka wajen isbatu shafa'a wajen tabbatar da ceto sai kuma aka samu aljufat su kuma wanda suke inkarin gaba ɗaya ceton kamar mu'tazila da khawarij su a gurin su ba batun ceto su ma ba sa inkarin ashfa'atul shafaatul umma suna dai inkarin sauran nau'ukan ceto da muka yi bayani ba su yadda wani mai laifi an kawai a ce an yi shafa'a sai ya tafi aljanna ba ba su yadda ko ya shiga wuta a yi shafa'a sai fito saboda khawarij da mu'tazila su a gurin su duk wani wanda yake aikata sabo in ya shiga wuta ya shiga har abada kuma duk mai aikata sabo tilas tilas sai ya shiga wuta ba magatun a yafe masa in dai zai yi kabira ya mutu kawai wannan dan wuta ne su ba sa ɗarɗar ba sa tama kuma in ya shiga ya shiga kenan babu babu ranar fitowa to su a gurin su kaga ba maganar ceto ba su yadda da maganar shafa'ati li ahli shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati haqqun ko shafa'ati haqqun li ahli kaba'ir min ummati ba su yadda da irin waɗannan nasussuka ba da suke cewa annabi yana cewa ceto na ga al'umma ta waɗanda suka yi manyan laifuffuka ranar gobe kiyama gaskiya ne su ba su yadda da wannan ba to kaga su kuma waɗannan gaba ɗaya sun sa kafa sun cure dukkan hadisan shafa'a ahlus sunna sune wasan ba su yi guluwi ba wajen cewa ai ceton kawai na mutum ne har ma ka ga a cikin falalar wasu waliyai su za su rika jan kunnen muridansu suka na cewa in kuka bari mutane suka shiga wuta ban yafe muku ba wato shi hata kama yake in kuna tuna a karatun ubodiya akwai wanda zai je ya sa ya kafa tantinsa a kofar jahannama duk wanda aka zo za a shiga zai fatattaki mala'iku ya ce shi bai yadda a shigar da shi wuta ba haka wannan wannan ka kawo masa manzan zai shi wa ila bi izni to ahlus sunna wasat sun tabbatar da shafa'a amma sun ce shafa'a haƙƙin Allah ne kuma ba a ceton wani sai da izinin Allah kuma sai Allah ya yarda da mutumin shi ne mala ya ce wa ammal idiya amma waɗanda suke yan narku yan azaba min al-khawarij wal mu'tazila daga cikin khawarijawa da mu'tazilawa fa za'amu anna shafa'ata inna ma hiya lil mu'minina khassatan fi raf'id darajat ce wannan shafa'a kawai ga mu'minai ce su ma in sun shiga aljanna ne a dan a musu promotion a kara musu muqami amma ba maganar dan wuta ya shiga aljanna ba maganar wani ya cancanci shiga wuta a fasa a shigar da shi aljanna so babu wannan muminai ne waɗanda suka shiga aljanna a yi musu promotion a ƙara musu wannan sun yarda da haka wa ba'dhum ankara shafa'ata mutlaqan wasu ma suka ce su ba su yarda ba da promotion din ba ma gaba ɗaya ce tan masu ba su yarda da shi ba to kaga anan ahlus sunna su suka yi ittifaki akan irin wannan nau'i na cito wa ajma'u nan malamai sun yi ijma'i malamai sun yi ijma'i ala anna sahabata kanu yastashfi'una bihi sallallahu alaihi wa sallama wa yatawassaluna bihi fi hayatihi bi hadratihi kowa da kowa ya yarda da wannan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna neman shafa'a da shi suna neman tawassuli da shi a lokacin rayuwarsa bi hadarati a gabansa mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama. ya roƙe shi annabi sallallahu ya masa addu'a ya roƙe annabi sallallahu alaihi ya masa addu'a ya roƙi annabi sallallahu ya rasulullahi ga abin nake ciki ai mun addu'a ko wata gara ba sa ranar gobe kiyama ya rasulullahi ka roƙe Allah ya sani a ciki kamar a Ukasha ibn Muhsin lokacin da aka faɗi waɗanda za su shiga aljanna bi ghairi hisabin yace ya rasulullahi ud'u Allah an ya yaj'alani minhum kaga wannan shafa'a ce to wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar sahabbai yana tare da su sahabbai sun zan suna zuwa gare shi su nemi irin wannan nau'i na ceto ko su nemi irin wannan nau'i na tawassuli sai ya rasula imana addu'a ga halin da muke ciki Allah ya yi mana ko imana addu'a Allah ya bamu abu kaza to kowa da kowa ya yarda da wannan babu wanda yake fada ko yake inkarin haka kama tabbata fi sahih bukhari an anas ibn malik anna umar ibn al-khattab kamar yadda ya tabbata a cikin littafin bukhari hadisin Anas dan Malik yake cewa Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda kana idza quhitu sun kasa ya kasance idan aka yi musu fari istasqa bil Abbas sai ya nemi shayar da fari ta hanyar Abbas ibnu Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib fa kala yakan ce Allahumma inna kunna idza ujjibna ya ubangiji mu mun kasance idan aka yi mana fari na tawassalu ilayka bi nabiyina sai mu nemi kamun kafa zuwa gare ka ta hanyar annabin mu fata tsira sai ka shayar da mu ruwa wa inna natawassalu ilayka to ga mu a yau muna neman muna kamun kafa zuwa gare ka bi ammi nabiyina da baffan annabin mu sallallahu alaihi wasallama fasqina ya ubangiji ka shayar da mu ruwan sama fa yusqauna sai ayi musu ruwan sama a shayar da su to wannan shayarwa da suke nema ko wannan addu'a da tawassuli da suke yi da al-abbas shine tawassuli da addu'arsa domin a lokacin annabi ah, sayyidina umar yakan nemi al-abbas ya daga hannu ya addu'a kamar yadda lokacin ba aiki sallallahu alaihi wasallam yana da rai idan aka yi fari zuwa suke su ya rasulullahi ai mana addu'a kun san dai abin da ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar juma'a ba kauye da ya shigo ya ce ya rasulullahi gari do an halaka dabbobi sun halaka abin nan dukiya ta ta halaka ana cikin wahala ya ya ubangiji kai addu'a da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai addu'a Allah ya saukan mana da ruwa kaga ba zama ya a gidansa can a ƙauyensa ba ya rika cewa bi bijahi rasulullahi ayi mana ruwa zuwa ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya baya tare da su ana buƙatar a samu kuma wanda zai rika addu'ar yanzu ba su je masallacin su ce masa addu'a ba hukuncen hukuncen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama rayuwa ce ta barzakh rayuwar barzakh ba ita ce rayuwa ta duniya ba hukuncen hukuncin ta ya sha babban ko ɗaya ne akwai bambanci tsakanin rayuwar mutum a cikin kabarinsa da rayuwarsa a nan duniya rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a nan duniya ta sha babban da rayuwarsa a cikin barzakh ba duk abin da yake faruwa gare shi a nan duniya zai faru gare shi a cikin kabari ba lokacin yana duniya shine yake shine shugaba shine khalifa shi ne abin da shi ne imam shi ne shugaba babu wani wanda zai ce a yi kaza ko a bar kaza sai annabi sallallahu alaihi lokacin sai wanda kuma ya nada amma bayan ya koma ga Allah an yi jana'izarsa an rufe shi a kabarinsa kaga wani aka dauko aka saka kaga wannan aiki ya koma gurin wani aka zo yadda abubakar umar usman ali har zuwa kalifofin da suka zo baya lokacin yana nan shi yake limanci in kaga an yi wani yayi limanci a madina yana nan to shi yasa shi kamar yadda yasa sayyidina abubakar bayan ya koma lahira ya koma ga Allah yana kabarinsa a kwance za a sa wani da ya limanci al-imam al-azam shi zai limanci sai kuma shi idan shi ne ya wakilta wani kuma kaga nan ma ya sha babban da rayuwarsa ta duniya haka nan lokacin da yana cikin su shi zai jagorancin su a fita jihadi shi zai iya cewa a yi sulhu a tsagaita wuta bayan ya koma ga Allah rayuwarsa ta barza babu wannan lokacin da yake nan shi ne babban alkali dukkan wata husumar da za ta faru a cikin garin madina gurinsa ake zuwa ya yi alkalanci ya hukunci bayan ya koma ga Allah an yi masa jana'iza an rufe shi sai ya kasance wasu ne suke yin wannan aiki to haka rayuwarsa ta zan ta barzakh daban ta duniya daban ashe ka kai kiyasin rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta barzakh kiyasi ne ba alfari domin za ka yi kiyashin sa a wajen tawassuli to sai ka yi kiyashin sa a sauran abubuwan ba don haka kaga ka rushe jihadi ka rushe limanci ka rushe alkalanci ka rushe sai a ce duk a daina saboda manzo Allah yana nan da rai kaga wannan kuskure ne na'am annabawa a kaburburan su ba sa ribewa kamar yadda sauran gama garin mutane ke ribewa eh a to kuma wannan alqur'ani suke suke yaka Allah cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun to shine yake cewa wa fil bukhari aidan an ibn umar annahu qala ya tabbata cikin sahih bukhari har ila yau daga abdullahi dan umar yace rubbama zakartu ƙaunar shairi wa ana anzuru ila wajhi nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi duk sanda na kalli fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sama yana addu'a Allah ya bada ruwan sama sai in tuno maganar wani mawaki da yake faɗan wata magana yace fa ma yanzilu hatta yaji shi kullu mizab manzo Allah ya daga kansa sama yana addu'a ce ba zai sauko daga kan mimbarinsa ba face ka kula kowane indararo na ko'ina yana ainihin kwaran yadda ruwa yana zubar da ruwa wato Allah ya saukar da ruwa ba ma yana ta kwaranya yace yana tuna fadar fadar wani mawaki da yake cewa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili yana yabo ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa farin bawa farin annabi yustas algamamu da ake neman shayarwa shayar da girgije bi wajhihi da fuskarsa wato ta hanyar kamun kafa da shi ya daga kansa sama yana addu'a to kaga yustas ghamamu bi wajhihi ba wai ana nufin bi jahihi ba kamar yadda suke abin maganar Anas ita maganar Abdullahi dan Umar ita take kara fassara maka baitin yace ina kallon fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama yastasqi ashe addu'a yake daga kai yayi shine abinda shi mai wannan waka yake faɗa wa abyadu yastasqa al-ghamamu bi wajhihi simalul yatama gatan marayu ismatul lil aramili garkuwar matan da suka rasa mazajensu wato shine gatansu shine garkuwarsu والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب ce tawassulin da na Umar ɗan Khattab ya ambata inna kunna idza ujdibna ilai ka bi nabiyyina me yake nufi da wannan tawassulin kad jaa mufassaran fi sa'iri ahadith istisqa'i wannan tawassulin ya zo a fasarce a cikin sauran hadisai da suka zo da suka yi maganar shayar addu'ar shayar da fari wa huwa min jinsi listishfa'i bihi wannan tawassulin wani nau'i ne na istishfa'i neman ceto neman alfarma wajensa wa huwa an yatlub an yutlaba minhu du'a wa shafa'a shine a nemi annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya addu'a ya nemi ceto wa yatluba min Allah an wa yatluba min Allah an wa yutlaba ko wa yatlubu min Allah an yutlaba minhu du'a wa shafa'a wa yatluba min Allah an yaqbala du'ahu wa shafa'atahu sannan kuma ya nema daga Allah ya karbi addu'arsa da kuma wannan ceton nasa wa nahnu nuqaddimuhu bayna aydina haka yake wa yatluba ko wa natluba kamata ya zama wa natluba min Allah an yaqbala du'a wa shafa'atuhu mu neme shi addu'a ko kuma mu roki Allah ya karba addu'ar da zai yi mana da ceton da zai mana kamar yadda ya zo a cikin hadithul a'ma wanda ya zo ya yi addu'a a ya nemi annabi ya masa addu'a annabi kuma ya koya masa addu'a da zai je ya yi a cikin addu'ar kuma ya ce Allah ka karɓa addu'ar annabi ka da yake yi mu to mu ma mu neme shi ya mana addu'a kuma mu roki Allah ya karɓa addu'arsa da yake yi mana don haka zai zama wa natluba minallahi an yaqbala du'a'ahu wa shafa'atahu wa nahnu nuqaddimuhu bayna aydina shafi'an wa sa'ilan lana mu muna gabatar da annabi sallallahu alaihi wasallama gaba gare mu yana mai nema mana ceto yana mai roƙa mana Allah bi abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare shi sallallahu alaihi wasallama ce wannan shine ma'anar tawassulin da sayyidina Umar yake magana a kansa yace wa kadhalika muawiyah ibn abi sufyan abun kafa da zaɓaɓɓun cikinmu ya yazidu sai ya ce kuma kai ya yazidu irfa ya daika daga hannu kai addu'a kaga mu nemi su yi mana addu'a mu kuma mu roki Allah ya karba addu'ar da suke mana shine ma'anar tawassulin an gane ko aka can baya wa na tsuluba ne ba wai tsuluba ba farafa yadaihi wada'a sai shi ya zi al-aswad al shi ya daga hannunsa sama ya yi addu'a ya roƙi Allah Allah maɗaukakin sarki ya ba su ruwa wada annas su ma mutane su roki Allah hatta su ku har a shayar da su ولهذا قال ulama saboda haka ne malamai suka ce yustahabbu an yustasqa bi ahli ad-din was salah yana da kyau idan an yi fari a je a nemi addu'ar mutanen da suke da addini da nagarta wa idza kanu min ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ahsan idan ya kasance bayan nagartar da addinin sun kasance daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama daga tsatsansa suke to wannan shine yafi kyau ma wato bayan sun zama masu nagarta in sun zama daga cikin ahlul bait ne fa hada ahsanu kamar yadda sayyidina umar yayi da ya tashi sai ya nemi al'abbas. duk da cewa a lokacin ga manya-manyan sahabbai amma al-abbas daga cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake domin baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yayi addu'a saboda ka sharadi na farko ya zama ahlus sala ahlus salahi wad din ya zama mai mutumin kirki ne mai addini ne sannan bayan ya zama mai addini in ya zama daga cikin ahlul baiti to wanda ya fi dace ya fi cancanta amma ya zama ahlul baitin ne ga shera da salsalarsa tana haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bada iska ne ga wani salihi ko mutumin kirki shi amma shi shi watakila ma asalin iyayensa ma maguza ne amma shi a musulunta salihi ne waye za a zaɓa salihi wato yanzu in kaje in kaje jordan sarakunan jordan da a wadda suke yi su su jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan suna ta su hashimiyuna ne amma duk tabara ta kare a cikin su lalacewa shi sarki husaini uban na yanzu ka duba yadda ya mulkin sa sarki abin da ba hasan ba ne ko sarki hasan na maroko ne sarki husaini uban abdullahi na yanzu tara nefa ashe duk masallacin zai tserewa Allah kiyaye ce kaga sarki husaini na jordan kuma mu ba ma jayayya da shi akan wannan amma har ya mutu babban aboki ne ga isra'ila har ya mutu wato irin hidima da ya rika yi musu ba kakkautawa ba kakkautawa dukkan wani abin da yake maslaha ce ga mutanen Falastin da musulmi sarki Hussein ba tare da ita amma da zarar aka taɓa wani Yahudi ɗaya to su ne a kan gaba wajen Allah rai da tsinuwa ga wanda ya taɓa Yahudi akwai wani lokaci da wasu 'yan sunkurin falastina waɗanda suke gudun hijira a jordan dan rabin jordan ɗin falastina ne ba dan rabin su ma falastina ne dan asali ita kasar an kirkire ta ne domin a turo falastina a ce ga kasa nan an ba ku hakura da falastin ku hakura da kudus gaba daya shi yasa aka kirkiri kasar amma ba wata kasa bace kasa ce da ba ta da wani sharadi da zai sa ta zama kasa in banda al-bahrul mayyit ba su da wani abu wannan dead sea da ake cewa in banda shi shi kuma wannan teku ne wanda babu wani abu mai rai a ciki ba wani abu alheri a ciki ko kifi ba rayuwa a ciki ba a shan ruwa ba a kama shi yasa ake ce masa albahrul mai shi kadai ne a kasar ana cewa anan ne aka halaka mutanen annabi a dalilin wannan halakarwa da aka yi musu ma tekun ya zama haka ya mace gaba daya ba komai to ban da shi a kasar fa ba komai ɗan ƙasa ce karama to asali an ƙirƙire ta ne domin a turo falastinawa dukkanin a danna su wannan yankin a ce ga ƙasa nan an ba ku ka ku ƙara rigima akan Qudus ko ko sauran yanki na Falastinawa dan lokacin da aka kirkiri ƙasar a lokacin shi sarki Abdullahi kakan wannan ne yanzu kakansu na farko shi wanda ana cewa Abdullahi Sani shi wancan shine al-awwal din to lokacin da aka kirkiri ƙasar wannan da ya shiga Falastin Falastina ne suka harbe shi suka ce ya ci an haɗa kai da shi an ci amanarsu da haka suka kashe shi a kudus to waɗannan asali a Makka suke lokacin da sarki abdulaziz ya yi yaƙe-yaƙensa na ya ga ya haɗa ƙasar ta zama ƙasa ɗaya wacce ya kira daga baya al-mamlakatul arabiyyatus saudiya masarauta ta larabawa ali saud to a lokacin su waɗannan hashimawa su suke mulki a makka da ya fatattake su ne suka gudu suka koma wannan yankin da zama to shi ne aka haɗa baki da su manyan su shi kamar su Abdullahi din babban domin a ha'inci Falastinawa aka yanka wannan Jordan da kake ji to sarki Hussein har ya gama rayuwarsa in ka kula a lokacinsa akwai sanda aka kashe aka kashe wasu 'yan mata yahudawa har gidan iyayensa ya je yana zubar da hawaye yana tuba amma fa yana gani safa da yamma sojojin isra'ila suna lugudan wuta kan falastinawa yara da mata da marasa lafiya da tsofaffi ana ta karkashe su amma saboda an taba bai hude har gidajen ya je zuwe da gugoyinsa yan jaridu suka dau hotonsa yana tuba su gafarce shi an yi laifi lokacin da aka kashe isaac rabin wannan dan sunkurin zazzafan aqidar yahudanci ya harbe isa karabin da aka zo jana'izarsa sarki husaini kuka ya kai da hawaye yana cewa ya yi shahada isa karabin ya yi shahada shi ma yana fatan allah ya yi masa mutuwa irin ta isa karabin shi ya sa lokacin da ya mutu babu wani arne a duniya da bai je jana'izar a lokacin boris yeltsin ba ya yadda yake yana cikin wata wata makauniyar rashin lafiya amma haka aka aka daddanna masa allura ya tashi aka je da shi ana tsaye a wajen jana'izar sai tagal tagal ya je zai faɗi ma aka rirrike shi haka sai da ya je jana'izar abin da su kilinta suwa dukkan wani arne sai da ya je jana'izar jana'izar sarki Hussein su suka raka shi kabari da kidan badojala su zalsin su su su su abin nan su barak abin nan shamon brace da su boris yeltsin su suka raka shi kamari ana buga da badojala to yanzu sabi da ka tashi tawassuli <laughs> fi sabilillah <laughs> za ka je go wannan ka ta Allah muna tawassuli da kai da sarki Husaini ka <laughs> ba za ka yi ba ɗansa Abdallah wanda yake ci yanzu asali ba shi ne yarima ba akwai kanin shi wanda ya mutu ana ce da shi hasan shi ne yarima to amma shi wannan abdallah din saboda uwarsa yar ingila ce kuma can aka rene shi aka tarbiyance shi bai san wani abu addini ba don ko larabcin ba ya yi daidai in yana larabci haka za ga kamar yana tauna cingan haka ba da can gani amma in ya saki baki yana turanci kai da ka san asalinsa to sai suka ga shi ya kamata ko aure bai ba lokaci sai aka ce shi ya kamata a ɗauko shi ya kamata a ɗauko a ba sarki Hussein yana kwance a Amerika babu lafiya yana fama da cancer aka daddanda masa wasu allurori aka sako shi a helicopter ya zo a zauna da 'yan majalisu da manyan waziransa a sake constitution a cire wancan sarki ya a sa Abdullahi ya zama shine shine yarima shine mai jiran gado haka aka yi aka ɗauko shi kai da ka gan shi kaga kamar gawa gawa ce dai kawai aka yi mata wani kwalliya ta zo yana zuwa ko yana tafiya kwana uku shikenan aka ce ya garasa aka je aka ciccibo wannan yaron da bai san wani abu addini ba aka kawo shi aka ajiye a lokacin ko aure ba da shi aka zo da ya aure bai daɗe da hawa ba ya kwashi matar suka tafi Paris wai sun je buɗe ido suka je wani club suka yi tsirara shi da matar wai suna wanka wani ɗan jarida kuma ya yi ta ɗaukan hotonsu ya yi ta ɗaukan hotonsu nan da nan ya sai da hoton ga wata mujalla ta Italy aka buga hotuna ga sanan tsirara to nan fa hankali ya tashi aka tura jirgi aka je aka kwaso shi shi da matar aka da da shi gida aka ni waya kasashen laraba cewa da Allah mujallar nan kada a bari ta shiga kowace ƙasa ta laraba amma an manta cewa muna cikin zamanin intanet muna zaune a gidajen mu kawai ka shiga za ka ga ana harbo maka gasu nan an harbo wanda ma bai sa an yi abu ba shikenan ma sai labarin ma ya ya abin to fi sabilillah wannan shedanin zaka je ka ce kai tawassuli inna na tawassalu ilayka bi abdullahi to saboda haka ko da alil bait din ne sai ya zama salihi sai ya zama nagari saboda ba sharadi bane dan kana ahlul baiti kuma shikenan sai a sa ka gaba a'a sai ka zama salihi wanda ya zama salihi ko da ba ahlul baitin ne wancan kuma ba salihi ba ba mutumin karkare ba wataƙila ba ya jefar da addinin wancan ya fi shi a gurin Allah don Allah ta inda kuma inda Allah atqakum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Fatima ya ce ma danginsa da Fatima ya ce ishtaru anfusakum min Allah fa wallahi la ugni ankum min Allah shay'a fatima binta muhammad salini min mali ma shi'ti fa wallahi la ugni anki min allahi shay'a abu lahab baffan da bai yi imani ba mai Allah ce tabbat ya da abu lahab saboda haka ashe kaga sharaɗin shine salahi da imani annabi sallallahu alaihi wasallam wa man a bihi amalu lam yusri bihi nasabu wanda duk aikin sa ya bai da shi baya to dangantaka sama za ta yi gaba da shi ba wannan shine musulunci musulunci na'am akwai girman jinsin na larabawa amma a ɗaiɗaiku kuma ana duba salaha a ce jinsin larabawa ya fi kowane jinsi martaba na'am gaskiya ne a larabawan jinsin ƙuraishawa ya fi kowanne martaba gaskiya ne a ƙuraishawan jinsin banu hashim ya fi kowanne martaba gaskiya ne a cikin banu hashim din ma wanda suka shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam jikokin sun fi kowanne martaba wanda duk gaskiya ne amma kuma a ɗaiɗaiku za a samu wani wanda ya fito daga cikin wani can kuma ya fi shi kamar yanzu a ce wanda ya rayu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi wanda ya rayu a wani zamanin da ba na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan a jumalance kenan amma a ɗaiɗaiku su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul duk ba a tare suka rayuwa har ma aka yi masa likabani da da tufar Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ai wannan zaman sa da manzo sallallahu bai amfane shi ba wani wanda zai zo ƙarshen zamani daga shi sai tashin kiyama yayi aikin kirki ya bi wancan saboda haka za ka iya fifita su a jumlace a dunkule amma aka zo ɗaiɗaiku kuma a iya samun wani ya fi waɗanda suka rayu a can wancan lokacin ko kuma wani ya fi wanda ya fito daga cikin wannan jinsin don haka a fahimci wannan kada a ji malam ibnu taymiya a ce wa idza kanu min ali baiti rasulullahi fa huwa ahsan wani ya ce to shi sharifi ne don haka dinga zuwa gurin sa neman addu'a ba haka bane sai in ya zama bi ahli dini was salahi na'am هذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعاء صلى الله عليه وسلم فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه كما أن المسلمين لما أجدبوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا وما في السماء قزعة فنشأت صحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا, يرو لا يرون فيها لا يرون فيها الشمس حتى دخل الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله انقطعت السبل وتهدم البنيان فد... وتهدم البنيان فادعوا الله يكشفنا عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية فانجابت عن المدينة كما ينجاب, كما ينجاب الثوب والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما تو ابن تيمية رحمه الله تعالى يا فارا بيان hakikanin abin da ake cewa tawassuli da addu'a ga ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce ita ce sayyidina Umar yayi nuni zuwa gare ta yayin da yake cewa mun kasance in an mana fari muna neman tawassuli da annabin ka sallallahu alaihi wa sallama ka ba mu ruwa to yaya suka kasance suna neman tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallama tawassuli da addu'a shine nan ibnu taymiya zai koro hadisan da suke fassara wannan za mu bar karatun iyanan insha Allah sai sati na gaba za mu dora Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wala udwana illa ala adh-dhalimin amma ba'du wannan yace mace ce tana koyo sai mijinta ya kusance ta bata yi wanka ba ta shayar da danta na ji wani malami ya ce ɗan zai tashi ba fahimtar karatu to wannan maganar sa ce shi sai ka je ka rike shi gaya maka dalili ni dai ban sani ba ban taba karanta haka ba duk sanda ka ji irin wannan magana ba wanda ya faɗa shi zaka tsitse ya baka hujja eh, amma ya za a yi wani ya je ya ɓaro ta kuma ka zo kana tambaya ta hujja littattafai guda biyu ɗazu da kafaɗa da suka tattara hadisan ceto na faɗi a shafa'a na dara kutni da kuma littafin a shafa'a na muqbil ibn hadi alwadi sannan waɗanne littattafai zan duba in samu bayani akan ƙungiyoyin nan da aka ambato wato suka wari da mu'tazila da ƙadariya da sauransu littattafan da zaka duba irin su littafin الملل والنهل نشهر استاني إرنس للتافن الفرق بين الفرق نا عبد القاهر البغدادي إرنس للتافن مقالات الإسلاميين نا أبو الحسن الأشعري إرنس الفسل في الملل والنحل نا ابن حزم waɗannan duk littattafai ne da suke magana akan alfirak a ƙungiyoyi da aka yi waɗanda suke da wasu aƙidu daban akwai wani labari da aka buga a yanar gizo-gizo na wani yaro da aka haifa mai ido daya a tsakiya shine wasu suka ce wai dujal ne to irin wannan labarai da tatsuniyoyi na yanar gizo da Allah su daina daukan hankalin ku sautari duk karerai ne yanzu yadda technology na kwamfuta ya yi nisa babu abin da ba za a iya wani zai zauna a gida ya zana wannan hoton ya sa idan a tsakiya ya ta yadawa kuma shi kenan sai ya baza gari saboda haka kai ka damu cewa an gano an gano dujal a cikin intanet dujal ya bayyana abin ai yafi karfin <laughs> maganar intanet eh, da yawa daga cikin sahabbai suna da aqidar cewa dujal ma yana nan sai yasa lokacin da wannan abin da ibnu sayyad lokacin da na umar ya yi yunkurin zai kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a in ya kunhu falan tusallaf alaihi falan tusallaf alaihi kada ka ma gwada in shine dujaddin ba za ka iya kashe shi ba domin ubangiji ya riga ya tsara yadda zai saboda haka maganar ko a ce yanzu an haifi wani yana cikin intanet ana yawo da hotonsa duk ka manta da wannan kawai kuma dogon bayani ne wata ta rubuto cewa mijinta yana halarta karatuttuka amma tun da ya samu wata yarinya suna soyayya ya daina zuwa ma sallah a masallaci baya yin ta akan kari kuma ta yi ta yi da shi har ma yana mata barazana zai sake ta idan ba ta kyale shi ba to irin waɗannan labari musamman akwai batun za a yi kishiya ko wani abu ba za mu ce ƙarya ba ne to amma dai ba lalle mai gini a kansa ba shi dai dan mutum yana son wata zai aure ta kuma sai ya daina zuwa masallaci a lokacin ma ya kamata ya matsa kaimi wajen zuwa masallaci din ko ya yi ta addu'o'i da dan tawassalin sa eh dan abin ya tabbata in kuma shedani ya ce ita wacce suka haɗu ɗin ita ce take ƙoƙarin raba shi da addini to wannan ya kamata ya yi nesa nesa da ita ya kafa kafa shi ɗan ci ya ji tsoron Allah ya kiyaye haƙƙin matarsa ta gida kada ya shiga haƙƙin matarsa ta gida ah, babu shakka in har yana zuwa wurin karatuttuka to akwai sauran alkhairi tare da shi muna fatan in har abin da take faɗa haka ne baya kula da sallah to ji tsoron Allah ya sani cewa abin da yake nema din nan fa Allah ne mai bashi idan ya bata tsakanin shi da Allah Allah madaukakin sarki na iya jarraba shi da wannan abin da yake so din don haka ya ji tsoron Allah ya gyara wannan kuma ya ce don Allah idan zan aurar da ‘yata a kan sunna mai ya dace a karba wanda shari'a ta ce akwai a karba ta ce kawai a karba bayan haka kuma ya ce malam alkur'ani ne ko hadisi inda aka ce Allah yana jin kunyar wanda bai baiwa wanda bai wanda bai bawa haihuwa ba ban gane me yasa ba wanda to tambayar sa ta farko a tambaya dai ta farko abinda shari'a ta wajabta a karba ta wajabta a karba shine sadaki shi aka wajabta wannan wajibi ne ba zai yi aure ba sadaki ba akan iya karɓarsa na kadan akan kuma iya barin shi ajalan lokacin da ya samu Allah ya hore masa ya bayar sannan kuma la hadda li aqallihi wa la hadda li aktharihi magana mafi inganci a iya bada kadan a iya bada da yawa duk da cewa musulunci ya fi kwadaitarwa akan a sauƙaƙa sadaki domin aure ya albarka amma da za a karɓi da yawa ko ba haram aka karɓa ba shine abinda waccan aya take cewa ataytum ihdahunna tintaran fala ta'khudhu minhu shay'a tintaran shine dukiya mai yawa to wannan shine abinda yake wajibi a bayar shine na sadaki sauran abubuwa duk da za a yi to wannan babin kyauta ne ko ihsani ne wannan kuma urfi shi yake haddade shi urfi ɗabi'ar rayuwar mutane da zamantakewa su ita ce take iyakance wannan abu wani zai buƙaci mijin ya yi wasu kayayyaki amma ba wai don shari'a ta matsa ba in ya sa shi cikin ƙa'idoji na shari'a to nan ya yi kuskure amma idan miji ya ga dama ya yi ko iyaye suka ce to sai ka yi mata kaza kaza kaza kaza kaza mu muna so ka kyautata mata tun daga yanzu kai mata kaza kaza kaza kaza ba a cewa sun yi laifi ba a cewa sun yi laifi in za ka kama su laifi idan suka mai da wannan sharadin auren da yadda za su ɗauke shi akan cewa in ba a yi haka ba auren bai yi ba auren zai iya yi da wannan ko ba wannan haka nan mutum yana iya kyautatawa wanda zai aura tun kafin ma ya aure ta san cewa mutumin kirki za ta aura ba wanda zai tozarta ta ba ba wanda zai barta da tsiraici ba wanda zai mata isa isani duk sanda yake da hali idan an yi wannan babu komai ba wai laifi aka yi ba don haka akwai abubuwan da al'urf shi yake haddade su ba sa cikin sharuɗan aure sa su a cikin sharuɗan aure kuskure ne amma kuma da a ce wani zai yi ba a cewa ya kuskure shi yasa za zama malamai har suna ta tattaunawa a littafan fikihu mutumin da ya ba da kyaututtuka ga matarsa ga wacce zai aura sannan kuma sai ta zo ta ce ta fasa aurensa yana da haƙƙin ya ce ta dawo masa da kayansa ko baya da haƙƙi a nan kaga malamai suna da ra'ayyuka guda biyu wasu ce ai tun da ya riga ya bata ya zama nata wasu ce a'a idan har ya bata ne saboda yana son ta da aure kuma ta yarda da ta amince ta karɓi kayansa ko ta dawo masa da kayansa ta dawo masa da kayansa akwai malaman da suka faɗi haka sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi mafi darajar abin da aka karrama mutum a dalilinsa shine yarsa wato ka yi wa uban ya ko uwar ya kyauta saboda yarsa da ake neman ta da aure wannan shine mafi girman abin da aka karrama mutum da shi a shiga ga shari'a bata hana a bayar ba da nufin karramawa girmamawa tallafawa shari'a duk bata hana wannan ba kuma a dalilin wannan aure din abinda ba a so ka ɗauki wannan abu a matsayin sa daidai yake da sadaki ta yadda in ba a yi shi ba ko an yi komai aka zo aka ce ba a yi shi ba to a iya cewa auren ma a fasa to wannan shine ba a ba a bukata dan wasu suna da zafin kai in zai aure sai ce to fa shi ba zai komai ba kamar kamar haramun zai ba fa wai ba zai iya bane a'a wai shi yana ganin in yayi yayi yayi bid'a a harkar mu'amalat ba anan ne ake batun bid'a ba harkar mu'amala harkar ibada ina ake ake batun bid'a shi yasa za ga malamai suna magana urfi har wa suka ce al-ma'ruf urfan kal mashrut shabbat abinda za a san shi a urfi ana gudanar da shi to dai yake da sharadi kamar an sanya sharadi ne kawai ba ma sai an gaya maka ba sharadin kai ka san haka ake yi to sai kuma wani bawan Allah da yake neman addu'a ga yake cewa babarsa Allah ya mata rasuwa yau a yi mata addu'a Allah ya gafarta mata muna mata addu'a Allah ya mata ya gafarta mata da kuma ya baka haƙuri ya baka juriya ya baka kuma ladan haƙurin akwai wani ɗan uwa da baya da lafiya shi ma muna addu'a Allah ya ba shi lafiya akwai wani da shi ma aka yi masa rasuwa yana tare da mu a nan Allah kama mamacinsa ya yafe masa shi kuma ya ba shi hakuri ya ba shi ladan hakuri wa sallallahu wasallam ala nabi wa alihi wa sahbihi ake kawo cewa wai